kafin hannunsa to kaga wannan da'awa ce ta abin da duk musulmi sun yi ijma'i manzo Allah kadai aka yi wa ko sauran annabawa a Isra'i da Miraji da su ba sai annabi amma shi Shehu Tijani yayi da'awar cewa ya gani ko an yi da shi to wannan shine abin da muke magana akai ka fito ka kare ba wai magana cewa rauda tana ma'anar kaza tana ma'anar kaza ba a'a waɗannan irin abubuwan da kuke yi da yawa yanzu hatta kalmar Madina da ake cewa garin Annabi Madinatu Rasul madinatul munawwara bi nurin nabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kaulaha sunanta madinatu kaulaha yadda ake zuwa a ɗebo ruwan zamzam in an je maka da madina haka in an je kaulaha ake ɗebo ruwan rija in baka sani ba mu mun sani ka je ka tambayi malamanka to irin wannan kishiyar da kuka yi wa annabi shi muke magana kuma ka ce a cikin eh, abin nan eh, al'ukudud duriya sama da waje talatin an kira kabarin ibnu taymiya da rauda yanzu ka ce ka kawo biyu gashi mun baka amsa ka kawo sauran in dai tsoron Allah inda gaske kake yi su ma za mu baka amsa su dina wanda kuma ya daidai da hudu ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a yau insha Allah za mu darasi na ashirin da biyu kamar yadda muka saba muna farawa da karatun littafin al'ukudu duriya kuma in ba a manta ba dai muna nan a cikin fasalin da ibnu abdulhadi ya kira shi da musannafatu sheikh ma'ana littattafan da ibnu taymiya ya wallafa yau kusan darasi goma muna yi da akan littattafan ibnu taymiya wannan rayuwa ta yi albarka to sannan idan ba a manta ba mun tike a inda shi ibnu abdulhadi ya gutsuro mana muqaddima ma'ana sharar fage da shimfiɗa wadda ibnu taymiya ya yi ta littafinsa mai suna alhamawiyatu sugra wal kubra ko kuma wanda aka fi sani da a risalar hamawiyya to wannan littafi muƙaddimar ce muke karantawa wacce ibn abdulhadi ya kawo saboda fa'idarta to daga cikin abin da muka tsaya a kai a wancan sati mun tsaya a inda ibn abdulhadi yake cewa walam nastafid fi bahasina tula umrina siwa an jama'ana fihi kila wa ƙalu ma'ana ya kawo baitin waƙa na wasu daga cikin malaman eh, ilmul kalam ko falsafa wanda yake nadama akan abin da ya na ɓata lokaci a rayuwarsa wajen biye wa ilmul kalam da sakin doron nassan alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatar da aƙidar magabata na kwarai. To da haka Ibn Abdulhadi ya ci gaba da cewa yana mai karanto mana wannan muƙaddima ta Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ce laqad ta'ammaltu duruka alkalamiya hakika na kula sosai da hanyoyi na masu ilmul kalami philosophers kenan a wata nuskar at-turqa al ko al domin akwai waɗansu daga cikin mutane wanda ake danganta su zuwa ga ɗaya daga cikin malamansu to da haka ana kiransu da alkullabiya to amma nuska wacce take ta daidai babu kuskure shine ad-durqal kalamiyya domin magana ne akan ilmul kalam da ahluhu to da ka ibnu taymiya ce laqad haqiqa ta'ammaltu durq ta'ammaltu durqal kalamiyya na kula sosai da hanyar malaman ilmul kalami ma'abuta falsafa kenan wal manahijal falsafiyya kuma na lura sosai da manhaji na ma'abuta falsafa sai ce fama ra'aituha ban gansa ba a wata nusukar falam a jidaha ban tadda shi ba shi wannan hanya da wannan tafarki tushfi alilan baya warkar da ciwo na neman sanin Allah da na neman gane tauhidi wala turwi galilan kuma baya ƙosar da kishirwan mai kishirwa na ya sanya ya ubangijinsa yake kuma yaya zai kudirce shi a zuciyarsa. Na'am ce Wa ra'aitu wa alaikum salam shek pdf eh, shafi nawa shafi na saba'in da tara a pdf saba'in da tara eh tsakiyar shafi hmm. mu ci gaba na'am shek saba'in to sai ce wa ra'aitu aqraba turuqi kuma na ga hanya mafi kusa ko mafi kusancin hanyoyi wajen tabbatar da aƙida da sada mutum da Allah ɗariƙatal ƙur'ani ita ce hanyar da alƙur'ani ya bi ko ya zo da ita sai ce aqra'u fil isbati yanzu idan ina so in tabbatar wa da Allah sifofi ibnu taymiya ce sai in karanta ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wannan aya ta cikin suratu fatir aya ta goma Allah ya ce gare shi ne kalmomi daɗaɗa suke hauhawa kaga an tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki waje ta fuskar nuna cewa gare shi kalmomi daɗaɗa suke hauhawa to sannan ya ce alal arshi stawa sai in karanta ayar da ta ce ar alal arshi stawa cikin suratu Daha aya ta biyar kaga ita ma ta tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala daidaito akan al'arshi daidaiton da ya dace da shi sannan wa aqra'u fin nafi ibn taymiya ce kuma sai in karanta idan ina so in kore wa Allah sifa kamar yadda ya kore wa kansa sai in karanta laisa mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah kaga shi Allah shi ya faɗi wannan aya cikin suratul shura aya ta 11 sannan wala yuhituna bihi ilman kuma sai in karanta wannan aya ita ma dai a cikin suratul daha aya ta 110 dan korewa bayi iyakance sani game da Allah ba a yi shi da kansa ya kore wa kansa haka ya ce wala yuhituna bihi ilma bayi ba su isa su karaɗe sani da Allah ba Kala, ibnu taymiya ya ce waman jarraba misla tajrubati duk wanda ya yi gwaji irin gwajin nan nawa arafa misla ma'arifati zai sani irin yadda nima na sani ba wani abu ne mai wahala ba babu surkulle babu siddabaru a ciki sai ce wa ya al minhum ibnu ya ce wani daga cikinsu yana cewa wani daga cikinsu yana nufin wani daga cikin ulama'ul kalami malaman falsafa wanda abin da ibnu taimiya yake nufi a nan shine al-imamu al-juwayni imamul haramai kamar yadda eh, imamu zahabi ya tabbatar a cikin siyar alamin nubala juz'i na sha takwas, shafi na ɗari da da saba'in ɗaya. da haka ibnu taymiya ya ce imamul juwaini ya faɗa anan bai faɗi sunansa ba sai alkunya ya ce waya ƙulul akharu minhum wani daga cikinsu ya ce laqad khuttul bahar al khidamma haƙiƙa na kutsawa teku mai zurfi yana nufin wajen ilimin falsafa wa taraktu ahlal islami wa ulumahum na bar mutanen musulunci da ilimin mukansu wa khuttu fil ladina hauni anhu kuma na kutsa cikin abin da suka hane ni gaburansa shine na ilimul kalami sai ce wa la'ana. Ga shi yanzu illam ya tadaraka ni rabbi bi rahmatihi a wata nusukar illam yudarikuni rabbi bi rahmatihi in ubangiji na bai riske ni da jin kansa ba falwailu li hulan to bane ya tabbata gawa ne sai cewa ha ana za imamul juwaini ya ce gani nan waha ana za gani nan a mutu ala aqidatu ummi zan mutu akan aƙidar mahaifiyata ma'ana aqida ta fitra wacce Allah ya halicci mutane a kai ma'ana nan imamul juwaini yana nuna tubansa da taraju'insa daga bin hanyar malaman falsafa da ilmul kalam wajen tabbatarwa da Allah sifofi ko korewa sannan ibn taymiya ya sake cewa wa yaqulu al-akharu minhum wani ma daga cikin su ya sake cewa wanda wannan akharu minhum din shi kuma ibn taymiya yana nufin abu hamid al-ghazali kamar yadda ya zo a cikin littafin naqdul mantiki shafi na 25 wannan magana ta abu hamid al-ghazali ce a wani waje ibn taymiya ya faɗi sunansa karara amma anan sai ya sakaya sai ce waya ƙulul akharu minhum wani daga cikin ulama ulama'ul kalam mutafalsifa ya ce aktharun nasi shakkan indal mauti wanda ya fi kowa kokwanto a wajen mutuwa daga cikin mutane ashabul kalami su ne malaman falsafa wanda a lokacin mutuwa ne mutum ya fi buƙatar zuciyarsa ta tsayu akan sanin Allah to amma su a wannan lokacin zuciyarsu raurawa take yi sun fi kowa shakka da raurawa kamar yadda Abu Hamid al-Ghazali ya faɗa to kaga duk wannan yana nuna maka kushe ga hanyar ilmul kalami ko falsafa wajen tabbatar da Allah suna ko sifa irin yadda sufaye suke yi kamar yadda mun sha kwaramniya da wannan a baya a cikin muƙaddima ta sha'arani a karatun littafin jawahirul ma'ani sai ce fumma ha'ula na sannan ka sani su waɗannan malaman ilmul kalami masu falsafa al-mukhalifuna lis-salafi waɗanda suka saba wa sahabbai da tabi'ai idza huqqa alaihimul amru in za ka yi musu adalci ka tabbatar musu da abin da suke nufi to lam yujad indahum min haqiqatil ilmi billah shine ba za ka samu suna da wani ilimi na tabbas ba game da Allah kawai barin masu suke yi da kuma wata gugu suke yi sai ce wa khalis wa khalisul ma'rifati bihi khabarun lam yujad indahum min haqiqatil ilmi billahi wa khalisul ma'rifati bihi khabarun ba su da wata hujja na sanin Allah yanke ko kuma sanin Allah tsantsa sai ce wa lam yaqa'u min zalika ala aynin wala atharin sannan a cikin haka ba su ga tsuntsu ba su ga tarko su ba kafirai ba su ba musulmi ba su ba su ce ba su yadda ba su kuma ba su ce sun yadda ba da abin da Allah ya faɗa sai ce kaifa kunu haula ilmahjubuna ta yaya waɗannan wanda Allah ya sha makance su ga biran saninsa ta tawayayyu almasbuquna wanda aka tsere aka bar su almafduluna kashin baya alhayara ɗimautattu almutahawwikuna masu azarbaɓi a'lama billahi ta yaya za su zama su suka fi kowa sanin Allah kamar yadda suke da'awa kaji ana wane ya san Allah wane ya san Allah alhalin ba wata aya ba wani hadisi da yake dogara da shi wajen tabbatar da aƙida ko korewa wajen tabbatarwa da Allah sifa ko korewa to ta yaya wannan zai zama ya fi kowa sanin Allah wa asma'ihi wa sifatihi kuma ya fi kowa sanin sunonin sunayen Allah da kuma sifofin Allah kaga wannan ba zai yi ba wa aha kama fi babi zatihi wa ayatihi kuma ta yaya zai zama ya fi kowa hikima a babun sanin zatin Allah da ayoyinsa min as-sabiqin al-awwalina har ma a ce wai sun fi magabata na farko sahabbai kenan min al-muhajirin wal ansari yan Makka da kuma yan Madina wallazina taba'uhum bi isanin da wanda suka biya musu bisa ga kyautatawa min warasatil anbiya magada annabawa wa khulafa'ir rusuli halifofin manzanni wa alamil huda shugabannin shari'a wa masabihi duja fitilun kauda duhu allazina bihim qamal kitabu wanda da su ne littafi ya tsayu wa bihi qamu kuma da shi su ma suka tsayu ma'ana qur'ani su ya sani su ma shi suka sani wa bihim na kitabu da su ne ƙur'ani ya yi ma'ana ya musu kyakkyawar shaida wa bihi na kuma shi su ma shi suka faɗa ba su san wani abu ba sama da ƙur'ani allazina wahabahumullahu min al-ilmi wal hikmati su ne wanda Allah ya ba su ilimi kuma ya ba su azanci ma barazu bihi ala sa'ir atba'il anbiya'i wanda suka yi fice da shi akan sauran mabiyan annabawa sahabban manzo Allah kenan fadlan an sa'irul umami ballantana ma kace sauran al'umomi gama gari alladhina la kitaba lahum waɗanda ko littafi ba su da wa ahatu min haqa'iqil ma'arifi kuma su ne waɗanda suka karaɗe da sani na zurfafan ilmai wa bawatinil haqa'iqi da eh, na zurfafan ilmai wa bawatinil haqa'iqi da boyayyun ma'anoni bima law jumi'at hikmatu ghairihim ilaiha na da za a tattaro hikimar waninsu a haɗa da tasu lasta haya man ya tsulubul muƙabala da duk wanda yake so ma ya haɗa ya taho mu gama ɗin sai ya ji kunya ma'ana sai an yi irin abin da ake cewa ma ji kunya thumma kaifa yakunu khairu qurunil ummati kuma ta yaya ma a hankali fiyayyin zamanin wannan al'umma za su kasance an kasa fil ilmi suna da tawayar ilmi wal hikimati da azanci la siyamal ilmu billah musamman ma ilmin sanin Allah ai ba zai yi ba wa ahkami asma'ihi wa ayatihi da kuma sanin hukunce-hukuncen sunayensa da kuma ayoyinsa min ha'ula ila sagir a ce wai suna da tawaya duba zuwa ga waɗannan makaskanta su ne malaman ilmul kalami bin nisbati ilaihim wanda in zaka haɗa su da sahabbai kowaye masu makaskanci ne am kaifa yakunu afraqul mutafalsifati ko ta yaya tsiyafan tsiyakin almutafalsifati masu ilimin falsafa kalmar afraq jam'i ne na farq farko shine dan tsako wanda da Hausa shine jam'in sa tsiyako ko tsiyakai da haka ta yaya waɗannan yan tsaki ko tsiyakan almutafalsifa malaman falsafa wa atba'il hindi mabiya indiya wal yunani mabiya yunan girkawa warasatil majusi magadan maguzawa wal mushrikina da mushrikai wa dullalal yahudi batattun yahudawa wan nasara da nasara wasabi'ina da wanda suka bauɗe wa hanya madaidaiciya wa ashkalahum da makamantansu wa ashbahahum da ire-irensu ta yaya za su zama a'lama billahi wai su suka fi sanin Allah min warasatil anbiya sama da magada annabawa sahabbai da tabi'ai wa ahlil qur'ani kuma ma'abuta alqur'ani wal imani da imani ai wannan ba zai yi ba ibnu taymiya ce wa inna ma qaddamtu hadhihi al ko muqaddima hakika na yi shimfiɗa ne da wannan shimfiɗa li'anna man istaqarrat indahu hadhihi al-muqaddama ko muqaddima domin duk wanda wannan shimfiɗa ta gabata gare shi alima tariqal huda anan ne zai san tafarkin shirya aina huwa a ina yake fi hadha babi a wannan fage wa ghairihi da mawaninsa wa alima kuma zai san anna dalala haƙiƙa bata wata tahawuka da azarfaɗi inna ma istawla ala kathirin min al-muta'akhirina ya samu damar maimaye da baibaye da yawa daga cikin 'yan baya ne minal ah, binabdhihim kitab Allah saboda sun yi jifa da littafin Allah wa a zuhurihim a bayan bayan su wa iradahum amma ba'atha Allah bihi Muhammadan kuma sun bijirewa abinda Allah ya aiko Annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wasallam min albayyinati na bayanai wal huda da shari'a wa tarkahumul bahatha kuma sun ki su yi bincike an ɗariƙi sabiƙina daga eh, game da tafarkin magabata wa tabi'ina da masu biya musu waltimasahum ilma ma'rifatillahi sun koma suna neman wai ilimin sanin Allah a rufin Laha, daga wanda ko Allah bai sani ba bi iqrarihi ala nafsihi da shaidarsa akan kin kansa wa bi shahadatil ummati ala zalika da kuma shaidar da al'umma suka yi akan haka a wata nusukar wa shahadatul ummati alaihi ala zalika da kuma shaidar da al'umma ta yi wa wa'annan game da haka da وبدلالات kuma da dalilai masu tarin yawa. وليس غرضي واحدا معينا ابن تيمية يتي ce manufata ba wani mutum ne kwaya ɗaya ba wa inna ma asifu nau'a haula wa nau'a haula dukan ɗan kaɗan ya zanyi fyaɗar ɗan kaɗanya ya zanyi in taɓa nan in taɓa can da mutane da yawa za su shigo ƙarƙashin wannan shimfiɗa ta ibnu waɗanda suke da awar sanin Allah ba aya ba hadisi kawai da molanka sai ɗauko tunaninnika na maguzawa da tunanin na na mushrikai wai da shi za su zo su nuna wa musulmi yadda za a san. ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa idza kana kadhalika idan al'amarin ya kasance kamar haka to fa hadha kitabullahi ga littafin Allah nan gaban mu shine alkur'ani min awwalihi ila akhirihi tun daga farkon sa zuwa karshen sa wa sunnati rasul wa sunnati rasulih kuma ga sunnar manzon Allah min awwaliha ila akhirha ita ma tun daga farkon ta zuwa karshen ta thumma ammatu kalami sahabati wa tabi'ina sannan ga gaba ɗayan maganganun sahabbai da tabi'ai su ma thumma kalamu sa'iril a'imma sannan ga maganganun sauran shugabannin musulunci a wata sun thumma kalamu sa'iril umma amma dai sa'irul a'imma din shine daidai mamlu'un bima huwa ciki da abin da ke ciki imma nassun ko dai ya zama nassi wa imma zahirun ko kuma maganar da take a fili a fayyace a huwal Aliyu la'ala kan cewa Allah shi ne maɗaukakin da ya fi kowa ɗaukaka ƙurani ya tabbatar da haka hadisan manzo Allah sun tabbatar da haka maganganun magabata sun tabbatar da haka ma'ana Allah a sama yake ya ɗaukaka ɗaukakar zati da ɗaukakar sifofi subhanahu wata'ala to kaga wanda ya ce ba za a yi wa Allah waje ba ya karyata waɗannan ayoyi da Ibn Taymiyyah zai yi ta koro su yanzu gaba da suke nuna Allah a sama yake Allah a sama yake da zatinsa amma yana ko ina da sa da ikonsa mm. wa huwa fawqa kulli shay'in Allah saman komai yake ta fuskar zati hakanan ta fuskar iko wa huwa alin ala kulli shay'in kuma ya ɗaukaka akan kowa akan komai ma'ana shi shine na saman da babu wani sama da shi subhanahu wa ta'ala wa annahu fawqa al-arshi kuma yana saman al-arshi wa annahu fawqa samai kuma yana saman sammai mislu qawlihi kamar fadin da yace da kansa ilaihi yas'adul kalimut tayyibu gare shi ne kalmomi tsarkakakku suke hauhawa to kaga cewa suna hauhawa zuwa gare shi kaga ya nuna yana sama wal amalu salihu yarfa'uhu kuma aiki na kwarai Allah yana ɗaga shi sama yana ɗaukaka shi wannan aya tana cikin suratul fatir aya ta goma sannan da Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni zan dora maka bacci kuma in ɗauke ka sama zuwa gare ni yana magana da annabi isa wannan aya tana cikin suratu al imran aya ta hamsin da biyar haka nan ya a amintun man fi sama'i shin yanzu kun amince ne wanda ke cikin sama ai ya sifa bikum al-arda ya kisfe ƙasa da ku ma'ana ya tsaga ƙasa ku rufta ciki ya rufe fa idza hiya tamurin ita kuma ƙasar ta ci gaba da girgizawa am amintum ko kun aminta ne man fis sama'i cewa wanda ke sama ayyur sila alaikum hasiba ya aiko muku da ruwan duwatsu wannan ayoyi guda biyu duk sun tabbatar da Allah yana sama man fis sama'i man fi sama'i cikin suratul mulki aya ta 16 da ta 17 to haka nan faɗin Allah bal rafa'ahu Allah ilaihi bari dai Allah ya ɗaukake shi ne zuwa gare shi ma'ana ya ɗaukaki annabi Isa ya yi sama da shi zuwa gare shi wannan aya tana cikin suratul Ali Imran aya ta 158 to kaga wannan ya tabbatar maka da cewa Allah yana sama haka ne ta arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika jibrilu duk suna hauhawa zuwa gare shi shi wa shi Allah a cikin suratul ma'arij aya ta hudu to haka nan yudabbiru al'amra minas sama'i ila al-ardi ya ya'ruju ilaihi Allah yana gudanar da al'amura daga sama ilal ardi zuwa ƙasa thumma ya aruju ilaihi sannan sakamako ya sake hawa ya koma zuwa gare shi shi kuma wannan ayat cikin suratu sajada ayat ta biyar sannan ya na rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su da yake saman su a cikin suratu nahl ayat ta 50 haka ne yace thumma mastawa ala al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi fi sittati mawadi Allah ya faɗi wannan a waje guda shida a cikin Qur'ani to sannan yace ar-rahmanu ala al'arshi stawa lalle Allah ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi wanda al'arshin nan bisa ga ittifakin malamai a sama yake wannan aya tana cikin suratu daha aya ta biyar sannan yace ya hama nubni li sarhan la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa abun mamaki fir'auna ma da kansa ya yadda Allah a sama yake da haka yace ya hamanu ya kai hamana wazirin sa kenan ibn li sarhan gina mun dogon gini mai tsayi mahadi ka ture la'alli ablugul asbaba dan in kai ga hanyoyi waɗanne hanyoyi sai ce asbabar samawati hanyoyin sama fa attali'a ila ilahi Musa dan ina so in leko ubangijin Musa wa inni la azunnuhu kadiban dan ina zargin Musa makaryaci ne ba wani ubangiji a sama to kaga wannan fa fir'auna ne yake faɗa wannan wannan aya tana cikin suratul ghafir aya ta 36 zuwa 37 to haka nan Allah ya ce tanzilun min hakimin hamidin qur'ani saukakke ne daga mai hikima kuma abin yabo duk abin da kaji an ce an saukar to daga sama ne zuwa ƙasa domin wanda yake ƙasa baya sauka wanda yake sama shi yake sauka ko yake saukarwa wannan aya tana cikin suratul fussilat aya ta arba'in da biyu haka nan Allah ya ce munazzalun min rabbika Qur'ani abin saukarwa ne daga wajen Ubangijinka wannan aya tana cikin suratul an'ami aya ta 14 114 to sannan yace ila amsali zalika mimma la ma la yukadu yuhsa illa bi kulfa ibn taymiya ce kai da ma wasu wa'annan kwatankwacin su wanda da wuya ka iya iyakance su bana mantawa a wani karatu na na tafsiri nayi bayanai irin wannan nace wani daga cikin magabata ya ce dalilan da suke nuna Allah yana sama sun fi dubu in ka hada aya da hadisi da maganganun magabata to amma a wannan lokacin wani matashin sufi mai rawar kafa ya ce ƙarya ne to wannan kaɗai misalan da muka fara gwadawa ya ƙirga su ya ga a nan nawa ya samu a ƙur'ani kaɗai kenan kuma wannan bai kai ɗaya bisa goman abin da ke cikin ƙur'ani ba na tabbatar da cewa Allah yana sama wannan wani tsokaci ne kawai aka yi to yanzu za a shiga hadisai ibn taymiya ya ce wa fil ahadisi sihahi ya zo a cikin hadisai ingatattu ma la yukadu kusa abin da shi ma ba za ka iya iyakance shi ba illa bi kulfa sai da jikin goshi ma'ana sai ka sha wuya sai ce mislu qissati mi'rajir rasuli sallallahu alaihi wasallam ila rabbi, misalin hadisin isra'i da mi'raji mi'raji shine tafiya zuwa sama wanda wannan hadisin yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba ta 346 a bukhari a muslim 160 da biyu da uku hadisin Abdullahi dan Abbas ya tabbatar da an yi tafiyar Isra'i da Mi'raji da Annabi Isra tafiyar dare daga Makka zuwa Kudus Mi'raj daga Kudus zuwa saman sammai bakwai wannan kaga hujja ce da take nuna Allah yana sama domin manzo Allah wajen Allah ya tafi inda Allah yana ƙasa to ba za a ce kuma an tafi wajensa a sama ba da zatinsa wa nuzulul mala'ikati da kuma sakkowar mala'iku min indillahi daga wajen Allah wasu uduha da su ilaihi zuwa gare shi wanda ayoyi da yawa sun tabbatar da haka hadisai da yawa sun tabbatar da haka wa qawluhu fil mala'ikati allazina yata'aqabuna fikum bil layli haka da manzo Allah ya faɗa game da mala'ikun da suke karbe beniyar aiki tattare da mu cikin dare wannan hari da wuni da haka a wani waje a wata nuskar an rubuta fil layli a wata nuskar bil layli sai ya ce fata arujul ladina batu fikum ila rabbihim waɗanda suka kwana cikin ku sai su hauhawa su tafi wajen ubangijinsu bayan sun kwana fa aluhum, ubangiji sai ya tambaye su fa sai ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim kuma ya fi su sanin ma abin da suke ciki to kaga cewa fa ta'ruju alladhina batu fikum ila rabbihim sai wanda suka kwana cikin ku su hawa su tafi zuwa ga wajen ubangijin su ya nuna ubangijin yana sama kenan wannan shi ma hadisin Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 3223 Muslim ya fitar da shi hadisi na 632 hadisin Abu Huraira ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa fis sahihi ya zo cikin hadisi ingatacce bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri hadisul khawarij fi hadisul khawarij cikin labarin khawarija da annabi yake bayarwa sai ya ce ala ta amanuni yanzu ba za ku amince min ba wa ana aminu man fis sama'i alhalin ni amintaccen wanda yake sama ne ya atini khabaru sama'i sabaha masa'a ko sabahan wa masa'an labaran sama suna zuwan mun. da safiya da maraice kaga muhallu shahid wa ana aminu man fis sama'i alhalin ni amintaccen wanda yake sama ne shine Allah wannan ma hadisin yana bukhari da muslim mun faɗi lambarsa sannan ibnu taymiya ya sake cewa wa fi hadisu ruqya kuma ga misali nan ma a hadisin ruqya tofi allazi rawahu abu dawud wa ghayruhu wanda abu dauda da wannan suka rawaito manzo Allah a ciki yace rabbuna allahul ladhi fis sama'i ubangijin mu shine Allah wanda yake sama taqaddasa smuka sunayenka sun tsarkaka amuruka fis sama'i al'amarinka yana sama wal ardi da ƙasa kama rahmatu kama rahmatuka fis sama'i kamar yadda rahmarka tana cikin sama ij'al rahmataka fil ardi to ka sanya mana wani kaso na rahmarka a ƙasa igfir lana hubana ka gafarta mana zunubanmu wa khatayana da kurakuranmu anta rabbut tayyibin kai ne ubangijin tsarkaka anzil rahmataka ka saukar mana da jin kanka ko an zira rahmatan min rahmatika saukar mana da wani kaso na rahama daga rahamarka wa shifa'an min shifa'ika da waraka daga cikin warakarka ala hadha alwaj'i bisa ga wannan ciwo to da haka wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Nasa'i da Hakimu da su da yawa cikin malamai to sannan qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idhashtaka ahadun minkum in dai wanda daga cikin ku bai da lafiya awista ta akul lahu ko wani dan uwansa bai da lafiya ya ya yace rabbuna Allahu allazi fis sama'i ubangijin mu shine Allah da yake sama wa zakarahu sai ambaci hadisin da tsawonsa sannan wa fi hadisul aw'ali haka nan cikin hadisul aw'al aw'al jam'i ne na wa'il wa'il shine taisul jabal tamaran dutse taisu shine dan taure in aka ce tiyusul jabal kuma taisu shine wa'ilu jam'insa shine awal alu kuma shine attiyusu to su ne tamare jam'in taure na aljabal ma'ana manzo Allah ya bada wani labari yace ga yadda sama take to a can kololuwar sama in ka wuce sammai bakwai akwai wasu halitta da Allah ya yi mala'iku ne amma da sifar ‘yan taure, amma tauren ba na gida ba tauren daji. Ma'ana waɗansu halitta ne a dawa masu kama da ‘yan tauren gida, su ana kiransu tauren daji, to Allah ya yi wasu mala'iku da irin wannan halitta a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labari yace wal arshu fawqa zalika to halitta su ne al'arshi yake ɗora a kansu wallahu kauka arshi shi kuma Allah yana saman al'arshi wa huwa alamu kuma yana sane da ma antum alaihi halin da kuke ciki rawahu Ahmad wa Abu Dauda wa ghayruhuma wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Abu Dauda duk sun rawaito da ma wasunsu su wa qawluhu fil hadisi sahihi haka da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce lil jariya wanda ake kira da hadisul jariya yana cikin sahih muslim manzo Allah ya da wata yarinya ku yanga yarinyar Muawiya ibn Hakam Sulami ya aina Allah ina Allah take qalat bis sama'i sai tace yana sama qala sai annabi yace man ana ni kuma waye qala sai tace anta rasulullahi kai manzan Allah ne qala sai annabi yace da uban ɗakin ta Muawiya ibn Hakam Sulami ya ce a atiqaha fa innaha mu'mina yanta ta domin tana da imani ashe yadda Allah yana sama imani ne to kaga korewa Allah yana sama wannan ya nuna kuma ba imani bane ba wa qauluhu da kuma faɗin annabi fil hadisi sahihi cikin hadisi ingantacce inna Allah lamma khalaqal khalqa Allah bayan ya gama halitta "Ka taba fi kitabin sai ya rubuta a cikin wani littafi fa huwa mawdu'an indahu littafin yana nan aje a wajensa fawqa al-arshi a saman al-arshi me ya rubuta inna rahmati sabaqat ghadabi lalle rahama ta tarin jayi na. to kaga muhallin shahid kataba fi kitabin fa huwa mawdu'un indahu fawqa al-arshi Allah ya rubuta a littafi kuma littafin yana wajensa a al'arshi. arshi kaga ya nuna Allah yana al'arshi kenan da zatin sa wanda kuma al'arshi a sama yake to kaga ya nuna Allah yana sama kenan wa qawluhu fi hadisi qabdir ruhi da kuma faɗin annabi da ya game da hadisin karɓar rai yace ila sama'i mala'ikun suka karɓi ran mutum za su hau da shi har zuwa sama allati fiha Allahu azza wa jalla har zuwa sama da Allah yake haka manzo Allah ya faɗa wa qawlu Abdullah ibn Rawaha alladhi anshada lin nabi wa aqarrahu alayhi da fadar sahabi Abdullahi dan Rawaha wanda ya rera waka kuma annabi ya ji wakar kuma bai masa musu ba bai gyara masa ba ya tabbatar masa waɗannan hadisai da waɗannan maganganu na sahabbai da ayoyin alkur'ani tun fa ba a haifi ibnu taymiya ba da sama da shekara ɗari bakwai suke a duniya kar wani ya dauka cewa ibnu taymiya ne yazo ya kirkire su duk wannan littattafan da yake reference da su tun ba a haife shi ba da sama da shekara 700 takwas baya suke a duniya kuma ake bautawa Allah da su kuma wannan ita ce aqidar annabi da sahabbai da musulmin farko to Abdullahi dan Rawaha sahabi ne daga cikin sahabban annabi mai yiwa annabi waka ga baitin da ya faɗa a gaban annabi kuma annabi bai ce masa kai kuskure ba yace shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun na shaida lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wa annan nara mathwal kafirina kuma wuta ita ce makomar kafirai sai ya ce alkafirina ya kawo aliful itlaqi wanda masanan luga sun san me ake nufi da aliful itlaq kamar yadda masanan kira'a sun san abin da ake kira da al-alifatus sab'i alif alif guda bakwai wanda suke zuwa a cikin suna hada da ma'arifa wanda a ƙa'ida asali in an samu alif da lam to a ƙarshe ba a kawo alifi alif baki to amma a nan ga alif da lam a farkon suna kuma a ƙarshe ga alu baki to da haka wannan shi ake kira da aliful itlaqi Aluga kuma su ake kira da al-alifatu saba'i sun zo a cikin kalmomi guda bakwai a Qur'ani duk kalmar lakinna lakinna da ana ana akwai irin wannan alif din a ciki sannan a irin cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki ya kulu na ya laitana a Allah wa ata'ana rasula an gane ko da ire-iren waɗannan wajaje guda bakwai makarantar Qur'ani sun san su to dai mahallin shahid Abdullahi ibn Rawaha ya ci gaba da cewa wa annal arsha fawqa al-ma'i dafin kuma na shaida al'arshi a saman ruwa yake a ɗamfare wa fawqa al-arshi rabbul alamina kuma saman al'arshin a nan ubangijin talikai shi kuma yake manzo Allah ya ji wannan baitin daga sahabinsa Abdullahi dan Rawaha bai gyara masa ba kaga wannan ya nuna aqidar sahabbai ma ita ce Allah yana sama kuma shine abin da annabi ya koyar da su wa qawlu umayya ibn abi salti da kuma faɗin mawaki umayya ibn abi salti allazi anshadahu lin nabi Shima ya rera wannan wakan ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace huwa wa ghayruhu shi annabin da mawaninsa min shi'irihi daga waƙoƙinsa fastahsanahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗin waƙar ya yaba masa wa ƙala ya ce amana shi'iruhu wa kafara qalbuhu annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji waƙar Umayyatu ibn Abi Salti wanda Umayyatu ibn Abi Salti bai musulunta ba amma a cikin waƙarsa bisa ga fidira ta ɗan adam da Allah ya halicce shi akanta ya tabbatar Allah yana sama to har annabi ya jinjina wakar ya ce waƙarsa ta yi imani amma zuciyarsa kafira ce ga abin da yake cewa sai ce mujiddullahi fa hawa lil majdi ahlun mai girmama Allah shi ku Allah gwanin girma ne ahalin girma ne sai ce rabbuna fis sama'i amsa kabira Ubangijinmu da amsa ya shiga lokacin hantsi fis sama'i a sama kabiran da girmansa. Kalmar amsa a larabci daidai yake da da kalal masa'a, kamar asbaha ne da kalar sabaha, adha da kalar duha. Da Ubangijinmu mai girma, ma'abucin girma, wanda yake sama da hantsi mai girma. Sai ce, bilbina il'a'alillazis الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا بالبناء al'a'ala da ginin nan maɗaukaki allazi sabaqan nasa wanda ya rigayi mutane shine al'arshi wasawwa kuma ya daidaita faukas sama'i ko wasawwa ya daidaita sariran gadon sa faukas sama'i a sama sharja'an ma yanalu lahu basrul aini sharja'an wanda yake manisaci ma yanaluhu basarul aini wanda ganin ido baya kaiwa gare shi tura dunahul mala'iku sura tura ana ganin ko tura ana ganin al mala'iku mala'iku dunahu gabanin kafinsa suran a matsayin surori ko gandagarki mana mala'iku sun sha makance biran ga idan bayi ya kai ga Allah subhanahu wata'ala mahallin shahidai a ciki rabbuna fis sama'i amsa kabira wannan waka ce ta umayyatu ibn abi salji wa qawluhu fil hadisi sunani kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da ke cin sunan inna Allah mai karanci yastahi min abdihi yana jin kunyar bawansa idza rafa'a yadayhi ilaihi in ya daga hannuwansa zuwa gare shi ay yaruddahuma sifran ya maido masa da su hayau Allah baya haka ma'ana Allah yana jin kunya in bawa ya daga hannu zuwa gare shi a ce bai bashi abin da yake nema ba to kaga muhallin shahi shine idza rafa'a yadayhi ilayhi in ya daga hannuwansa zuwa gare shi wa qauluhu da kuma faɗin annabi da yayi cikin hadisi yace ya muddi yadayhi ila sama ya rabbi ya rabb mutumin yana daga hannuwa zuwa sama yana cewa ya Allah ya Allah kaga duk wannan ishara ce da take nuna Allah yana sama da zatin daga abin da ba wanda ya iya iyakance su sai Allah ma huwa min ablagi tawaturatil lafaziyya yana daga cikin mafi kaiwa matuƙa na jerin gwano na lafazi da aka samu daga magabata wal ma'anawiya da na ma'ana allati turifu ilmin yaqiniyan wanda suke gadar da ilimi na yankan shakku min ablagil ulumi daruriyya na mafi kaiwa makura ilimin muka na yanke kuma na tilas annar rasulal muballiga cewa annabi mai ida sako anillahi daga Allah alqa ya kimsa ila ummatihi izuwa ga al'ummarsa almad'uwina wanda ya kira annallaha cewa Allah subhanahu mai girma da buwaya alal arshi yana kan al'arshi wa annahu fawqa sama'i kuma yana saman sama kama faqara ala zalika jami'al umami kamar yadda Allah ya kagi dukkan mutane akan wannan ɗabi'a arabahum wa ajamahum larabawan su da baubayin su fil jahiliyyah wal islam a lokacin jahiliya da kuma lokacin musulunci illa man ijtalathu shayatin anan illa man amma daidai din shine man ijtalathu sai wanda shaydanu suka fizge shi an fi fidratihi suka raba shi da ɗabi'arsa ta asali wacce Allah ya halicci bayi akai ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya nan saboda mu shiga cikin karatu na biyu Allah madaukin sarki ya samu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu ya haɗa mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala sai kuma karatun mu na littafin jawahirul ma'ani wanda shi ma idan masu karatu ba su masu bibiyan mu ba su manta ba muna karatu a cikin fasalin da shehu harazimi ya kira shi da suna albabul awwalu fi ta'rifi bihi wa bi maulidihi wa abawaihi wa nasabihi wa ashiratihi al-aqrabina ilayhi wa nash'atihi wa bidayatihi wa mujahadati wa mujahadatihi وأخذ طريق رشده وهدايته وفيه wa فصول سيتي الفصل الأول wa التعريف به وبمولده وأبويه ونسبه وأشيرته To a cikin wannan fasali muke PDF ina wa kenan shafi na 25 pdf shafi na 25 ga masu bibiyan mu ta pdf shafi na 25 to mun tsaya inda shehu harazimi yake cewa wa kana lahu baitun fi darihi la yadkhuluhu ahadun li dhikrillah توفي رضي الله عنه سنة الستين سنة ست وستين ومائة وألف بالطاعون رحمه الله ko rahmatullahi ta'ala alaihi to da za mu tashi daidai inda ya ce wa ummuhu radiyallahu anha kuma mahaifiyar shehu tijjani radiyallahu anha hiya sayyidatul fadilatu ita ce wai shugaba mafificiya azzakiyatu tsarkakakkiya alkamilatu cikakkiya addayyibatu almudahharatu a bar tsarkakewa alkhayyaratu zababbiya almunawwaratu a bar haskakawa zatul akhlaqil karimati ma'abociyar ta'adu na girma wasiratil mustaqimati da halaye miƙaƙu magniyatun bi amrillahi ma'aniyatun bi amrillahi bi amriddini mai damuwa da al'amarin addini masikatun bi habalihi mai riƙe da igiyar nan ta Allah almatini mai ƙarfi laha min salahi makanatun aliyya laha tana da makanatun matsayi aliyatun maɗaukaki min salahi na nagarta wa martabatun kuma tana da mataki saniya maɗaukaki maburbushi wa kuma tana da rabo azimun mai girma minal birri na nagarta wal ihsani da kyautayi wa da falala wal imtinani da baiwa fakanat rahimahallahu Allah ya jikanta da rahama ta kasance kathiratal irda'i mai yawan yardawa wal bururi da nagarta ko biyayya liwalidihi ga shi mahaifin Shehu Tijjani ma'ana a takaice mace ce mai biyayya ga mijinta kamar yadda ya faɗa to kamar yadda nake faɗa nake nanata bisa ga hanya ta adalci ɗa daman wannan shine abin da ake zaton zai gaya wa iyayensa ai ba zai faɗi aibinsu ba wanda kuma mun sani duk ɗan adam baya rabuwa da aibi an sani ko da ba za ka faɗa aibin iyayenka ba to amma a ka'ida ta musulunci yaban da za ka yi musu ba abin karɓa ba ne daga gare ka a bari wani ya faɗa domin yaban ɗa ga iyayensa daidai ne da yaban iyayen ga karan kansu Allah kuma ya ce wala kusa anfusakum da ka a ka'ida ta ilimi shine shaidar ɗa ga iyayensa ba a karɓa amma shaida a kansu to ita ana karɓa kamar shaidar mutum ne gare shi ba a karɓa amma ga kansa ana karɓa kamar ka ce ni mutumin kirki ne a musulunci wannan ba za a karba daga wajenka ba amma da za ka yi wa kanka shaida aka san haka to a musulunci za a karba saboda me a fidirar ɗan adam daman an san ba zai kushi kansa ba to da haka in ya yabi kansa wannan daman ba sabon abu bane amma kusar ita ce sabuwa ita ce ta zo da ilimi to wannan dai shine abin da malaman musulunci duk suka rubuta daga na hadisi hannafi na fiqhu shahadatuhu lahu ghairu Makabula wa alaihi Makabula, shaida ɗa ga ubansa ba abar karba bace amma akan ubansa abar karba ce kamar shaidar mutum ne ga kansa ba a karba bace amma akan kansa wannan abar karba wannan shine adalci da haka duk waɗannan maganganu na shaida da Shehu Tijani yake faɗa game da iyayensa muna karanta ne kawai dan a jawahirul ma'ani haka aka faɗa amma in a ma'auni ne na musulunci wannan shaida ba abar karba bace ba wannan shine adalci ga duk wanda ya san ilimi ya san wannan haka yake da haka shehu tijjani ya ce iya mahaifiyarsa ma'a sa'ayi hal mashkuri tare da ƙwazon nan nata abin yabo baligatan fi zalika lagayata ta kai makura a wannan fage a wannan daga na biyayyen miji wa wasilatan fihi haddan nihayati kuma ta kai iyakan nan ta ƙurewa game da haka qa'imatan bi ada'i huquqi ba'aliha tsaye take wajen sauke haƙoƙin mai gidanta ash-shaykh sayyidi muhammad shehu sayyidi muhammad radiyallahu anhu radiyallahu anhu mudi'atan li amrihi kuma mai da'a ce ga umarnin mijinta wa kalamihi da maganganunsa shadidata itina'i bi sha'anihi mai tsananin kula ne da sha'aninsa wa maramihi da abin da yake so ta taharra muradahu tana bibitar muradahu manufofinsa duk abin da ta san yana so to shi ma ita ma shi take so wa tahtammu bima aradahu tana damuwa da duk abin da yake damuwa da shi tujillu hu tana girmama shi wa tu'azzimu amrahu tana girmama umarninsa wato tura'i fihi haqqa maulahu kuma tana kula da haƙƙin ubangijinsa game da shi ma'ana duk abin da Allah ya ce ta mijinta tana yi wa ma huqqa lahu wa aulahu da abin da ya cancance shi kuma ya jibince shi qawwalatan lil haqqi kuma mai yawan faɗar gaskiya ce nasihatan lil khalqi kuma mai yin nasiha ce ga halitta muhafizatan ala dini mai kula da addini ce wa sananil muttaqina da tafarkin bayin Allah na kwarai tahmilu auladaha wa aqaribaha alaihi tana dora ƴaƴanta da makusantanta akan haka wa turshiduhum kuma tana nusashe su billati hiya ahsanu ilaihi da abin da yake mafi kyawu gare shi kasiratan nushi mai yawan nasiha ce lahum ga ƴaƴanta da kuma ƴan uwanta war rahmati bihim kuma mai yawan tausayi ce gare su kasiratul azkari mai yawan zikirori ce ita was salati ala nabi da salati ga annabi al-mukhtari abin zabi muwazibatan alaiha kuma mai dogewa ce akan haka ana al-lail wan tsawon dare da wuni Wawala wala alaiha min rahmatihi al-aziz al radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa wala kuma Allah ya jibanta mata Wawala alaiha kuma ya jibinta a gare ta min rahmatil aziz al-ghaffari ya bibita alaiha a gare ta min rahmatil aziz al-ghaffari rahman nan ta mabuwayi mai yawan gafara shine Allah radiyallahu ta'ala anha Allah ya ƙara yadda gare ta wa ardaha kuma ya yarda da ita ga bayansa waje alal jannata masawaha wa ma'awaha kuma ya sanya aljanna makomarta kuma matattararta to anan muna da tambaya abin mamaki shine a cikin littattafan ɗariƙar tijaniya da yawa shehu tijani ya gaya wa dukkanin mabiyansa cewa annabi ne ya gaya masa gaba da gaba cewa duk muridansa yan aljanna ne to amma abin tambaya anan shine wannan alƙawarin bai shafi mahaifiyar shehu tijani ba tun da gashi yana roƙa mata gafara ko kuwa menene ya jawo roƙa gafara anan to shine tambayar da shi ma za mu so amsa daga wajen yan tijaniya musamman idan sun buɗe layi mun sani cewa zai iya yiwa mutum ya zama ɗan aljanna kuma kai masa addu'a ka ce Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama zai iya yiwa haka to amma dai a cikin nassin cewa yan ɗariƙar tijjaniya duk mai son shehu tijjani duk kaza kaza kaza yan tijjaniya yan ɗari yan aljanna ne ba a yi musu azabar kabari ba a yi musu tambayar kabari za su shiga aljanna bila azabin wala iqabin wala hisab to abin tambaya da iyayensa a ciki ko babu a ciki inda akwai nan addu'a ce ko tabbatarwa ce wallahu alam sai ci gaba da cewa ce hiyal hurratu ita ce eh, cikakkiyar ya annafisatu mai tsada as-sayyidatu aishatu sunanta sayyida aisha bintu sayyidil athili yar nan ta shugaba dan asali alwaliyil jalili waliyin nan mai girma lil barakatil gazira mai albarkan nan mai tarin yawa wal anwari da hasake askanahu Allahu ma al abrari Allah ya sauke shi a gidan rahama tare da managartan bayi wa wala alaihi minnata war kuma Allah ya jeranta masa baiwa da yarda wanda a wasu nuskokin wannan wa wala alaihi alminnata war ridwani din babu Abu Abi Abdullahi sunansa Abi Abdullahi Sayyidi Muhammad shine Sayyid Muhammad ma'ana kakansa ta bangaren mahaifiya kenan bin bin Sunusi Tijani Al-Madawi dan sunusi attijani almadawi wufiyat radiyallahu anha ita mahaifiyar shehu tijani ta rasu fi yaumin wahidin a rana guda ma'azaujiha tare da mijinta baban shehu tijani kenan ɗa'uni a wata annoba ma'ana kaga a shekara kenan ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida ita ma ta rasu tun da rana guda suka rasu da mahaifin shi kuma mahaifin a baya an ce ya rasu ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida ma'ana lokacin shehu tijjani yana ɗan shekara goma sha shida iyayensa suka rasu duka domin shi an haife shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wa na ma'a kuma an binne su tare a garin da ake kira da Sumadi bit tarihil mazkuri a wancan tarihin da aka ambata shekara ta dubu da da da sittin shida kenan walahuma radiyallahu anhuma auladun ghairu sayyidina radiyallahu anhu dhukuran wa inathan kuma bayan shehu tijjani suna da wasu 'ya'yan maza da mata ba shi kadai ne ɗansu ba to amma sai dai abinda da mu sani ba falalar a iya shi ta takaita domin idan an ce shehu tijjani jikan annabi ne to yayan sama jikan annabi ne kanwar sama jikan annabi ce kenan to amma ba ma jin falalar sauran yan uwan nasa sai nasa to ba mu sani ba falalar tasa ce shi kadai ko su ma sun dosana sai ci kuma sannan su ma sauran yan uwan nasa suna da ɗarika ko ba su da ita su ma sauran yan uwan annabin yana zuwa musu a farke ko ya ba su ɗarikar ko me ko me ko su ma sauran yan uwan nasa mabiyan sun yi ɗariƙar tijjaniya ko ba su yi ba shi ma duk tambaya ce da ya kamata in tijjaniya su to su amsa wa al'umma wa matu kulluhum rahimahumullahu kuma dukan yan uwan shehu tijjani gaba ɗaya sun rasu falam yatruk minhum sayyid muhammad shi mahaifin shehu tijjani bai bar wani daga cikinsu ba illa waladan wa bintan sai ɗa namiji da ya mace ma'ana duk ‘ya'yansa sun rasu gabaninsa amma ya bar ɗa namiji ɗaya da ya mace ƙwaya ɗaya haza huma sayyiduna radiyallahu anhu ibn shehu tijjani shi ya ci gaba da rike waɗannan ƴan uwan nasa ko dai yassa ce da ƙaninsa ko kuma kannansa ne guda biyu namiji da mace aka mutu aka bar masa sai ce wa nasabuhu radiyallahu anhu dangantakarsa shi shehu tijjani Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda suka faɗa sai ce fa amma jadduhu li abihi amma kakansa na wajen uba nan mun faɗi ka mahaifiyarsa ce da kuma kakansa na wajen mahaifiya sai ce fa amma jadduhu li abihi amma ko kakansa ta wajen uba radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ƙara masa yadda fa huwa sayyidul asilu shine shugaba ɗan asali annazihu mai tsabta aljalilu mai girma zulmuru'ati ma'abocin mutunci yanati da kamewa wal hasabi da matsayi wal makanati da ɗaukaka waddiyanati da addini wal amanati da amana sai ce sayyidi al-muqtaru shine sayyidi al-muqtaru ma'ana mahaifin mahaifinsa kenan ibnu ahmad dan ahmad kana rahimahullahu zakiyan khayran Allah ji ansa da rama ya kasance zakiyan mai kwazo khayran fiyayye mardiyan yardaje jawadan barde ko jawadan mai yawan kyauta fadilan mai falala wafiyan dan halak mai cika alkawari ko mai halacci kamilan kammalalle aliyar himmati mai madaukakin himma ko mai madaukakiyar himma nabihar sha'ani mai fayyataccen sha'ani ma'ana kowa ya san shi min akabiril a'yani yana daga cikin manya-manyan sanannu wa afadiliz zamani fitattun zamani Iwasilun rahima yana sa da zumunci wal akariba da makusanta wa yuwasil jirana yana taimakon makota wal ajaniba da manisata kasirar sakha'i mai yawan kyauta shadidal haya'i mai yawan kunya radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wa ardahu kuma ya yaddar da shi ga bayi wa ja'ala aljannata ma'awahu ya sanya aljanna ta zama makomarsa sai ce wa amma jadduhu salisu amma kakansa na uku ta wajen uba kenan fa huwa sayyidul asilu shine shugaba ɗan asali annazihu tsaftatacce aljalilu mai girma ko annazihu mai tsabtataccen tsatso da nasaba aljalilu mai girma Al'amatu mai yawan ilmi alhafilu cike ko cikakke alimul ulama'i malamin malamai wa amirul umara'i sarkin sarakuna jalilul qadri mai madaukakin matsayi azimul khatari mai girman daraja sahibul halil ƙawiyi, ma'abocin hali mai ƙwari, Walmadadin Rawiyi, rawi ma'abocin madadi mai ƙosarwa. wan nuri sani ma'abocin haske mai haskakawa wal mubini ma'abocin shari'a mabayyaniya wal hazmil matini ma'abocin tankiya tamkiya almatini mai kwari ma'ana damara mai kwari shine hazam kamar ka ce abin nan damara wal basirati sahihati ma'abocin ilimi ingatacce wal aqwalis sarihati ma'abocin zance fayyacacce wal haibati wal waqari kwarjini da natsuwa wal ijlali wal ikbari mai girma wal ikibari da kuma girmamawa azzahidul wari'u mai gudun duniya mai tsantseni annasihul muttaba'u annasihu mai nasiha al-muttaba'u abun bi abul abbasi wanda ake masa alkunya da abul abbasi sayyidi ahmad ibn muhammad bil fathi sayyidi ahmad ibn muhammad Wahuwa huwa rabi'ul ajdad li sayyidina radiyallahu anhu shine cikamakin kaka na hudu ga shugabanmu Allah ya kara masa yadda yana nufin Shehu Tijjani wa huwa Sheikhul Waliyu shine Shehi Waliyi almakinul aliyu mai daraja maɗaukaki zunnuri la'ihi ma'abocin haske mai walƙawa Waljazbil jazbil wadihi ma'abocin jazban nan wacce take a fili wal mahabbati sadiqati ma'abocin soyayyan nan ta gaskiya wal himmatu sabiqati ma'abocin himman nan mai tserewa wa tawakkuli ala Allah ma'abocin dogaro ga Allah wa rida anillahi da yadda da Allah wan nahjil qawimi mai tafarki mai kake wal khulqil karimi mai ta'adu na girma sai ce wa qad haka radiyallahu anhu haƙiƙa shehu tijjani ya hakaito daga kakansa annahu kana lahu baitun cewa shi kakan nasa yana da wani ɗaki fi darihi a gidansa lam yadkhulhu ahadun ghayruhu ba wanda ya taba shiga ɗakin in ba shi ba wa wannan cewa yana da ɗaki ba mai shiga in ba shi ba a ƙarƙashin nan akwai abubuwa da yawa da sufaya suke shigarwa wanda kuma babu shi a addinin musulunci idan magana ce ta ibada annabi bai taɓa keɓance wani waje ya hana wasu shiga ba da sunan wajen ibada ne illa itikafi a masallaci da yake yi yana keɓance kansa a waje amma shi ma ba a ce ba a shiga ba tabbas annabi yakan keɓance kansa a kwanakin itikafi a cikin masallaci in ya yi haima rumfa amma a gidansa kam annabi inda yake sallah a fili ne ko da a ɗakin iyalinsa ne waje ne wanda iyalansa suna tarayya da shi a wajen suna gwagwarmayar rayuwa tare da shi a wajen kamar yadda hadisai suka nuna a cikin sahih bukhari da muslim annabin yana sallah hajjikokinsa suna zuwa su hau jikinsa su hau wuyansa wani lokaci kuma yana sallah matarsa na Aisha tana kwance a gefensa ta miƙe kafa in zai sujjada ma sai ya taba kafarta sai ta janye ya sujjada in ya gama kuma ta sake miƙewa to amma cewa mutum ya keɓance wani ɗaki a gidansa ba a masallaci ba kuma ba mai shiga ko ba wanda ya taɓa shiga to wannan in akwai hujja addini muna neman a kawo mana sannan ya ce wa kana idza kharaja min darihi kuma shi kakan shehu tijjani kamar yadda wai shehu tijjani ya faɗa in ya fito daga gidansa lil masjidi dan ya je masallaci ya tabarqa'u sai ya daura niqabi a fuskarsa ko ya sa amawali ko ya sa dan kwali ya rufe fuska domin alburqu'u shine dan kwali attabarqu'u shine daura dan kwali ko abin da yake makamancinsa don lullube wani waje sai ce wala yara ahadun wajhahu ba mai ganin fuskarsa wala yakshifu an wajhihi kuma baya buɗe fuskar tasa a gani illa idza da al masjida wa ya shiga masallaci to kaga wannan ita ma ibada ce wacce take tana buƙatar hujja da dalili a addini ba inda aka ce dan zaka masallaci ka kulla fuska thumma idza raja'a sannan idan ya dawo ila darihi zuwa gidansa ada ila satri wajihi, sai ya ci gaba da boye fuskarsa hatta ya kula li khalwati wai har ya shiga halwarsa sai ce wa qad sa'altu shaykha harazmi yace na tambayi shehu tijjani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda an sababi satri wajihi anin nasi me yasa kakansa yake rufe sa dan mutane kar su gani ma sababuhu me dalili fa ajaba radiyallahu anhu kala sai shehu tijjani yace wala allahu tayushi kakan nan nawa inji shehu tijjani balaga martabatan ya kai wani matsayi ne fil wilayati na walittaka mana wai wali kenan yana kaiwa wani matsayi da ba a ganin idansa in an ga idansa sai a mutu kamar yadda zamu ji a nan gaba kaga yayi daidai da abin da kala rawi ya taba faɗa a wani kaset ɗinsa yace akwai wani wali wai shi ba a ganin kansa in an ga kansa mutuwa ake yi to shine kala rawi a cikin rahasa yace ya je cikin taro ya fusge rawaninsa ya cire hula ya buga a ƙasa yace in ya isa kai ya bashi ya kwana mm. ko kaga wannan duk irin wannan tatsuniyoyin daga irin nan aka ciro su ba inda Allah ya ce walittaka tana kaiwa wai ka zama dodo a cikin mutane mutane sun ganka za su mutu ko kaza idan ya zama haka to baka zama rahama ga mutane ba manzo Allah shine shugaban dukkan waliyai na farko da na karshe amma sahabbai suna kallon fuskarsa suna ganin annurinta suna sifanta mana ga yadda yake in yana cikin farin ciki kuma ga yadda yake idan an ɓata masa rai yadda fuskar sa take canjawa fa inna kulla man balagaha shehu tijani ce wai duk wanda ya kai wannan matsayi na walittaka yasiru kullu man ra'a wajhahu duk wanda ya ga fuskarsa zai zama la ya alamu fara mufaraqati wai ba zai iya rabuwa da shi ba darfata ainin daidai da kiftawar ido wa in faraqahu in ku ya rabu da shi wani hajaba anhu ya sha makanta sa mata lihinihi hinan take zai mutu wannan yayi kama da abin da ake cewa a Hausa bi ta zaizai kenan ko idan ka gan shi. to ko shakka babu ba za ka taɓa daidai da kifta ido to take za ka mutu to kaga wannan ma abu ne wanda ya kama da almara a fili abin nufi shi ba a taɓa ganin fuskarsa ba duk wanda ya ga fuskarsa kuma nan take yake mutuwa sai ce wa huwa man adaraka hadha sirra wai shi wannan kaka na shehu tijani shi kadai ne ya samu wannan sirri wa huwa ithnani wa sab'una ilman wai shi sirrin ilimi ne saba'in da biyu min al-ulumi al-muhammadiyyati wa inna daga ilmi daga inna daga da aka samu daga annabi Muhammad kalmar al-muhammadiyya nisbatun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to abin tambaya shine shikenan wannan kakan na Shehu Tijjani yana da ilimin da Sayyidina Ali bai da shi yana da ilimin da Hassan bai da shi yana da ilimin da Usaini bai da shi yana da ilimin da dukkan sauran sahabbai da matayen annabi da 'ya'yansa ba su da shi shi kadai ya samu ilimi da darajar da idan aka gan shi aka rabu da shi kuma za a mutu domin duk nan sahabbai da na lissafa da ahlul baiti kowanne ana ganin fuskarsa a fili kuma kowanne in ka ganshi ka rabu da shi ba mutuwa za kai ba sai in ajalin ka yayi sai cewa makafa fiha talafatan wa sana kuma shi wannan kaka na shehu tijani a cikin wannan ilimi ya zauna tsawon shekara ashirin da uku yastatur wajhahu yastur wajhahu yana ɓoye fuskarsa anin nasu gaburan mutane lil illati mazkura saboda abin da aka faɗa a baya na cewa ya kai matsayi ne na wata walittaka kuma ya cimma wasu ilimin mukane da ya samu daga annabi Muhammad guda da 72 qultu harazimi ya yace nace li sayyidina radiyallahu anhu ga shehu tijjani Allah ya kara masa yadda hadhihi martabatu wannan daraja da wannan kaka naka ya kai hal hiya khassatun bi mafatihil kunuzi shin ta keɓanta ne ga mabuɗan taskoki waliyai wanda ake kiransu da mafatihul kunuzi au yusharikuhum fiha ghayruhum ko ko su ma yana iya tarayya da su a cikin ta qala radiyallahu anhu wai sai shehu tijani yace bal hiya hala almazkura li ghayrihim min arifina a a wannan hali an ambace shi ma ga su daga cikin arifai ma'ana sauran arifai ma suna iya samun sa yace wa ammal qutubu amma shi ko qutubi mafatihul kunuzi da mafatihul kunuzi fala yastatiruna su ai ba sa boye fuskar su li kamalihim saboda kamalar su wala alla sayyidul mazkuru mazkura wala alla sayyidul mazkura kuma ta yi shi wannan shugaba abin ambato ma'ana kakansa mai waccan sifa tsayi ne fakanat hiya sababu sitri wajhi ta zama ita ce dalilin da yasa yake koya fuska anin nasu gabaran mutane wannan kalmar ta anin nasu a watan sukar babu ita sai ce wa hadha sayyidu radiyallahu anhu gashi shi sayyidu shugaba Allah ya kara masa yadda wallazi wa fada awwalan li aini madi shi wannan kakan na Shehu Tijjani mai lulluba fuska mai sa dan kwali wanda an gan shi ana mutuwa to wai shi shine wanda farkon ya je garin aini madi cikin kakannin Shehu Tijjani shine asalin wanda sanadiyyarsa ne su Shehu Tijjani suka je aini madi shi ya fara zuwa wata waddana biha ya kama waje ya zauna a can wabana ya gina gida wata zawwaja kuma ya aure minhum daga yan garin fakanu a khawalan li sayyidina radiyallahu anhu da haka shi yasa mutanen aini madi sun zama kawunnan shehu tijjani domin kakarsa ta wajen uwa a matar kakansa kai to daga wajen aka haife ta ko daga wajen aka auri mahaifiyarta aka haife ta wali haza saboda haka ne ma yantasibuna littijaniya littijaniya su dangin su shehu tijani suke dangantuwa zuwa ga tijaniya nisbatun ila tijan tijana kuma gari ne shi ma walaysa lahum nasabun li ahli aina madi ba sa jingina kansu zuwa ga aina madi saboda aina madin ba shine asalin garin su ba tijana ita ce asalin garin su bal ghalabat alaihim kunyatu sai dai alkunya ta rinjaye su wa shuhratu da shuhra li ajali musaharatihim lahum saboda surukutar da ke tsakanin su da mutanen aina madi shi yasa dangantaka da alkunyarsu ta shahara da nan sai ce wa amma nasabuhu radiyallahu anhu amma dangantaka shehu tijjani Allah ya kara masa yadda ma'ana yanzu an gama magana bangaren uwa da bangaren uba an dawo shi karan kansa shehu tijjanin daga ina yake kuma ina ya dosa sai ce fa huwa sharifun muhaqqaqun shi sharifi ne tabbatacce in an ce sharifi ana nufin jikan annabi da haka shi jikan annabi ne tabbas ba shakka wa yake faɗa shi shehu tijjanin ne yake faɗa wa yake gaya wa alhali harazumi yanzu alhali harazumi ne yake ba mu labari shehu tijjani ne ya ce shi jikan annabi ne ina fata an gane to sai mu tambayi masana sharifantaka haka ake gane jikan annabi kawai in bugi kirji in ce ni jikan annabi ne ko ko akwai wasu ka'idoji akwai wasu ilmummuka akwai wasu sharuɗa akwai wasu dalilai to in akwai su ina na shehu tijjani in ko babu su to abu ne wanda bahaushe ya ce magoruwa sa kanka da kanka mm. sai ce wa yarfa'u na yurfa'u wai ana daga dangantaka shehu tijjani ila maulana muhammadin zuwa ga shugabanmu annabi muhammadu almulaqabi zuwa wanda ake wa lakabi bin nafsi zakiya muhammad nafsu zakiya ɗaya daga cikin jikokin sayyidina ali ibni maulana abdullahi al-kamili shi kuma dan abdullahi al-kamil shi ma abdullahi al-kamil yana daga cikin jikokin sayyidina ali ta hanyar ɗansa al-hasan ibni maulana al-hasan al-musanna shi kuma abdullahi al-kamil wai dan hasan al-musanna ne hasan na biyu shi kuma hasan na biyu ibn al-hasani as-sabti dan hasan jikan annabi ne daga isna na fatima ta hanyar sayyidina ali ibn maulana ali radiyallahu anhu shi kuma hasan as-sabti dan sayyidina ali ne wa nasabuhu radiyallahu anhu wai dangantaka shehu tijjani Allah ya kara masa yadda mazkurun fi rasamihim abin ambato ne cikin jerin su inda awailihim a wajen na farkon su falam yaltafit sayyiduna lizalika amma duk da haka shehu tijjani wai irin bagara wannan falam yaltafit lizalika bai damu da hakan ba bai kwallafa ransa akan haka ba lima huwa alaihi min aljidd wal ijtihadi saboda abin da yake da shi na dagewa da ƙoƙarin neman na kai walam yaktafi bima huwa mazkurun min al-aba'i wal ajdad bai isu ba da abin da aka ambata na iyayensa da kakanninsa wa rusumi da kuma abin da aka rubuta wa akhbaril ayani da labaran nan na fitattu wal ahadi da labaran nan na ɗaiɗaiku hatta sa'ala sayyidal wujudi wai shehu tijjani bai gamsu da wannan ba sai da ya tambayi annabi da kansa wa alama shuhudi ya tambayi shugaban halitta kuma alama shuhudi tutan nan wacce take mabayyaniya sallallahu alaihi wa sallama amincin Allah ya kara tabbata a gare shi fi kulli nafasin mashhudin wanda yake mashhudin abin shaidawa ko abin gani fi kulli nafsin a dukkanin Eh, buga bugawan numfashi an nasabihi shehu tijjani ya tambayi annabi game da dangantakarsa shi kansa shehu tijjanin wa hal huwa min al abna'i wal auladi ya tambayi annabi ya ce ni ina cikin ƴaƴanka ina cikin eh, jikokinka wa min al ali wal ahfadi ina cikin iyalanka da kuma jikokinka fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa wa shehu tijjani bi kaulihi da faɗinsa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske annabi ya faɗa masa haka har sau uku abinda wannan yake nufi so suke su ce maka kar ka wahalar da kanka wajen neman tarihi a wasu littattafai shi shehu tijanin shine ya bada tarihin kansa da kansa kuma duk wani ɗan tijjaniya madogararsa ta cewa shehu tijjani jika annabi ne shi shehu tijjanin ne da ya faɗa ba wani littafi na ilimi da zaka koma ba wanda magabata suka faɗi salsala wanda dukkanin wata salsala da ka sani an rubuta ta a littattafai wane dan wane dan wane har zuwa kaza wane dan wane har zuwa kaza amma shi shehu tijjani sai ya takaitawa mutane takure ce shi annabi ne ma ya gaya masa da kansa to kaga kar ma ka tafi bata lokaci wajen wani bincike na wani littafi magana ce aka yi ta babu aya babu hadisi in ka yadda ka yadda ba ka yadda ka yadda ba wanda shi kuma dukkanin ilimi yana buƙatar mai hujja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ha sallallahu alaihi wasallam talatan wai annabi sai da ya maimaita masa wannan magana hasa uku cewa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wai yace da shi shehu tijjani nasabuka ila al-hasan ibn ali sahihun dangantakarka zuwa Hassan ɗan Aliyu ingatatta ce. Wa hadha su'alu wannan tambaya min sayyidina radiyallahu anhu daga shugabanmu in ji harazimi Allah ya ƙara masa ya dama na tambayar da shehu tijjani yayi li sayyidul loju daga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya kazatan a farfarki aka yi ta lama nama ba ma a bacci ba dan a saka ƙara yadda kenan <laughs> dan mafarki ne karkace to mafarki ne adgafu a halamin ne to kaga da nan a wajen duk mai hankali da ilimi an rusa magana saboda mustahili ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ga wani a farke a ganin ido malaman musulunci sun faɗi wannan suka ce in ku haka ne to shehu tijjani sahabi ne domin sharaɗin sahabi ka ga annabi ka yi imani da shi ka mutu akan haka to tun da shehu tijjani ya ga annabi ya ƙazatan lama naman kuma ya yi imani da shi kuma ya mutu akan haka to shehu tijjani sahabi ne to in ku haka ne sahabbai ba za su ƙare ba da haka wannan magana ce wacce hankali bai zai kama ta ba ballantana ilimi a duk wajen malaman musulunci wanda ake dogaro da maganganunsu da hujjojinsu ba wajen sufaye ba waɗanda suke so ƙoƙarin su sakala wannan ƙarya ga al'ummar musulmi sun yadda cewa sahabbantaka tana ƙarewa na daga cikin sharaɗin ƙarewarta rasuwar annabi duk lokacin da annabi ya bar duniya to duk wanda ya zo bayansa ko mun ƙoƙarinsa ta fuskar musulunci ba a kiransa sahabi saboda me saboda bai ga annabi ba to in ko mutum zai zo bayan annabi ya bar duniya ya yi imani kuma annabin ya dawo sahabi ba ya zama sahabi ya zama sahabi wanda kuma wannan mustahil ilimi ba zai taɓa bai yadda da wannan ba malamai ba su yadda da wannan ba duk hadisan da suka yi wa tawili akan haka wannan ba ita ce fassarar sahabba hadisan ba idan ka koma cikin littattafai na hadisi da sharhi abin da magabata suka faɗa waɗanda ake dogaro da maganganunsu irin su imamun nawawi irin su ibn hajar al-asqalani da sauransu to sannan ya ce wa basharahu wai annabi yawa shehu tijjani albishir bi umurin da wasu al'amura izamin manya jisamin dingima dingima sallallahu alaihi wasallama sannan wa sharrafa ya girmama shi wa karrama ya karrama shi wa majjada ya ba shi wa azama ya ɗaga shi wannan shi ne inda zamu tsaya saboda lokaci shi ma in Allah madaukin sarki ya kai mu sai mu tashi daga kan wa amma ashiratuhul aqrabuna ilaihi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 kamar yadda na turo maka su daki daki na farko sai na biyu sai na uku saboda idan na bada amsa a kai to idan an buɗe layi duk wanda yake da wani ta cewa to kaga sai ya zama mun ci gaba da tattaunawa a gaba ɗaya da haka ba laifi a samun na farko ɗin mutane su gani zan bada amsa insha Allah. Na'am, na'am Sheikh. Eh, na farko na gani zan sa shi. Na farko wani ne ya magana akan karatunmu na satin da ya wuce. Okay. Ah, za mu fara ah, waya amma na biyu za mu yi mu dora na biyu da uku za mu yi mu dora shi ah, barin ci hmm. jama'a ku yi haƙuri mu dora ba mun kare za mu bude phone lines nan uh, ku yi hakuri mu dora abinda malam ya turo uh, Allahumma Biransu da rauda-rauda da suke yi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 wa ala alihi wa sahabihi ahlillah wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, dan uwa musulmi ya kamata idan mutum zai yi magana ko da aqidan ku da mutum kai ko da addinin ku da shi ba ɗaya bane ko da addini da shi ba ɗaya bane to kai mai adalci ka faɗi gaskiya na farko wannan mutum sai kawo ta magana wacce za ta take nema ta rikitar da al'umma amma wanda za ta rikitar wanda ba su bi malamai ba amma alhamdulillah mu a gaban malamin muke kuma muna alfahari da haka cewa yake wasu 'yan ɗariƙa kullum burinsu su riƙa nasabta wa annabi kishiya duk abin da aka dangana wa manzan Allah su ma 'yan ɗariƙa sai su ringa dangana wa shehunansu sai ya ce yanzu kalmar rauza da 'yan ɗariƙu suke kiran kaburburan shehunansu da suna rauza wannan abun yi wa annabi kishiya ne saboda kalmar rauda tana nufin dausayin aljanna Allah gafarta malam Allah shi gafarta malam kalmar rauda tana nufin dausayin gidan aljanna sai kawo ayan da a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna sai kafa hujja da wannan yana so ya ci mutuncin yan ɗariƙu ko ya ci mutuncin sufaye saboda ba wai iyayen ɗariƙar tijjaniya ba ne kaɗai suke iya kiran gabarin shehunansu da suna rauda to jama'a wai ita wannan kalma ta rauda kalma ce wacce take da mutaradifai da yawa amma kaɗan daga cikin ma'anar rauda bar ku ji ma'anar rauda tukuna saboda karatun ya fito fili don ku ne. ita kalmar rauda idan aka ce rauda to ana nufin al'ardu zatul kudra ƙasa wacce take kwarra ma'ana kamar lokacin damina za ka ga ciyawa ta yi koriya shar to ana kiran wannan wajen koriyan waje ana kiranta da suna rauda sunanta ne rauda da larabci sannan albustanul hassan gona wacce take yabanyarta ta yi kyau to a wajen laraba suna kiran wannan bustan gona mai kyau a ce da ita arrauda arrauda sannan gadi inda aka yi shi don wajen shakatawa aka yi shuke-shuke aka dan sa wasu flowers da waye da sauransu su ma wannan ana ce da shi rauda sannan kabari na manyan mutane a wajen larabawa sukan ce da shi rauda kaga ku fahimci shi kalmar rauda ba wai abu ɗaya ne ake nufi da rauda ba amma shi abin da ya ce kalmar rauda tana nufin dausayin aljanna haka ya ce kalmar rauda tana nufin dausayin aljanna wannan maganan akwai bukatar malam ya kawo mana magabacinsa a kai kalmar rauda ba wani mutum guda ɗaya ko a cikin malaman hadisai ko a cikin malaman ƙur'ani ko a cikin malaman tafsiri wanda ya tsaya akan cewa ita kalmar rauda tana nufin tana nufin iya kalmar tana nufin dausan gidan aljanna sannan hadisin da manzo Allah yake cewa ma baina baiti wa minbari annabi ce tsakanin gidana da zuwa mimbari na tsakanin gida zuwa kan mimbari daga gidana annabi ce wannan tsakanin annabi ce raudatun wani dausayi ne sai ce min riyadul janna dausayi ne daga dausayin aljanna ba wai annabi ya ce kabarin sa ne dausayin ba a cewa yi ma baina baiti wa mimbari rawdatun min ya janna daga gidana zuwa kabarina akwai ruwayar da ta zo ma baina kabari wa mimbari. Wani ruwayan malamai suna da maganganu a kanta amma ruwaya wanda kamar irin su ibnu taymiya irin su ibnu kasir irin su albani wannan ruwayan su a wajen su wannan ruwayan ta inganta ba ruwayan da ta zo da cewa ma baina kabari wa mimbari amma ruwayan da ta zo ma baina baiti wa mimbari ku ji yadda karatun yake annabi cewa yi tsakanin gidana da mimbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna to shi kuma sai ya ce kalmar rawdatu sharif da ake faɗa rawushi sharif wani waje ne a cikin masallacin manzan Allah inda aka keɓance aka binne manzan Allah sai aka sa wa wajen suna kuma wannan sunan ba fa manzan Allah bane ce sunan kabari na rawushi sharif ba manzan Allah bane shi dai abinda manzan Allah ce tsakanin gidana wannan tsakani daga gidan zuwa kan mimbarin daga gidan zuwa kan mimbarin ce dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wanda ba wai kabarin bayin Allah ba ba. littafi ibnu ibnu ibnu al-qayyim al-jawziya ya rubuta littafi sunan littafin rawdatul muhibbina rawdatul muhibbina har ibnu ibnu ibnu kasir ya rubuta ibnu ibnu al-qayyim al-jawziya ya rubuta littafi rawdatul muhibbina littafi ma ana sa mata suna suna rawda littafi ma ya zo su na roba sai kabari ne dan an ce kabarin wani bawan Allah dan an ce da shi roba shine ya zama laifi ya zama laifi to shi kenan yanzu bari mu koma mu shigar gidansu mu ji shin tunda ya ce yan dariƙa suna kiran kaburburan shahunansu da suna roba sun yi wa annabi kishiya shin su ma sun kira ƙabarin ibnu taymiya da suna roba ga al'ukudu duniya? wannan kalmar rauza da aka kira sunan kabarin ibn taymiya ya fi wajen guda talatin a cikin wannan littafi amma ga guri guda biyu yanzu zan gaya muku yadda aka kira kabarin ibn taymiya da suna rauza shi ma anan Allah ma nan, shin shi ma anan an yi wa annabi kishiyar ne muna buƙatar ƙarin bayani cikakke ma kuwa ga wani waje suka ce a shafi na ɗari hudu da biyar uh, Jama'a ku yi hankuri mu dawo da malam. Salamu alaikum Sheikh. Ikon Allah. Salamu alaikum. Jama'a ku yi hakuri mu doko Mela inşallah. Mala ya dawo shi mu karasa don Allah. shafi na ɗari hudu da biyar a wannan nusuwa namu. Malam Muhammad ya hakuri ɗan mayar kaɗan baya mutane su ji daga farkon wannan maganar da ya fara. Littafi ma ana sa mata suna. Yawwa. Suna rauda. Littafi ma ya zo suna roba, sai kabari ne dan an ce kabarin wani bawan Allah dan an ce da shi shi ne ya zama laifi. Ya zama laifi. To shi kenan yanzu bari mu koma mu shigar gidansu. mu ji shin tunda ya ce yan dariƙa suna kiran ƙaburburan shahunansu da suna Rauza, sun yi wa annabi kishiya shin su ma sun kira ƙabarin Ibn taimiyya da suna Rauza ga al'uqud duriya wannan kalmar Rauza da aka kira sunan ƙabarin Ibn taimiyya ya fi guda talatin a cikin wannan littafi amma ga guri guda biyu yanzu zan gaya muku yadda aka kira ƙabarin Ibn taimiyya da suna shima shi ma anan ta ma nan. shin shi ma anan an yi wa annabi kishiyar ne muna buƙatar ƙarin bayani cikakke ma kuwa ga wani waje suka ce a shafi na ɗari hudu da biyar shafi na ɗari hudu da biyar a wannan nusuwa namu ya ce zalta ala ahalil maƙabir rahmatun wa an kastahum ah, min zulmati zulmi wa sai ya ce saƙa ƙaburin wasmi fi kulli saharatin saha'idu ridwanin bihin rauni. Malam na samu matsalan sadarwa ku yi haƙuri mu dawo da malam shi mu karasa sauran kamar minti biyu ne shi bawan Allah ya karasa kamar ya yi da maganansa. Allah ya sa ka da alkhairi. Allah ya mana. A ku ya ku da malam. matsalar network ikon Allah na'am amma ga guri guda biyu yanzu zan gaya muku yadda aka kira kabarin ibn taymiya da suna rauda shi ma anan ma baya kaɗan malam muhammad goma baya kaɗan inda yake faɗa ga sunayen littafi ma rauda rauda. Muji shin tun da ya ce ‘yan ɗariƙa suna kiran kaburburan shehunansu da suna rauda sun yi wa annabi kishiya. Shin su kuma hmm. sun kira kabarin Ibn Taymiyyah da suna rauda ga al'ukudu duriya. Wannan kalmar rauda da aka kira sunan kabarin Ibn Taymiyyah ya fi wajen guda talatin a cikin wani littafi. Amma ga guri guda biyu yanzu zan gaya muku. yadda aka kira kabarin ibnu taymiya da suna Rauza, shi ma anan Allah gafarta malan shin shi ma anan an yi wa annabi kishiye ne muna buƙatan ƙarin bayani cikin kema kuwa ga wani waje suka ce a shafi na ɗari hudu da biyar shafi na ɗari hudu da biyar a wannan nusuwa namu ya ce nazalta ala ahalil maƙabir rahmatun wa an qastahum min zulmati zulmi a ah, min zulmati zulmi wadh sai ce saqa qabrul wasmi fi kulli saharatin saha'idu ridwanin bihir rawbu bihir rawdu was baran kar karantuwa wayan wa suka ce na ala alil maqabir rahmatun ibnu taymiya ka sauka ƙabari. da aka binne ka kabarin da aka binne ka sai ka je ka samu mutane ana zaluntar su ana cutansu, sai ka tsamo su wa an min zulmatin zulmi wa zulma sai ce saka kabar wasili ibnu taymiya kabarin kan nan ya shayar da waɗannan mutane fi kulli saharatin a kowane asubai eh, sannan yace me ya shayar da su sai ce sahaibu ribwani ibnu taymiya ya shayar da su girgije na yadda girgije ya shayar da su girgijen yadda sai yace bihin raudu ar raudu mahallin shayi dama abin da muke magana kenan raudu wannan rauda na ibn taymiya ya shayar da su girgije na yadda sannan sai ya ce a ƙasa baiti na uku ya ce wa raffa alaihi al-afhanu muflajan wa adlada fihi ar-rawdu najman wa anjama wa adlaa fihi ar na najman wa anjama ar ra'udu, kalmar rawda ta ibn taymiya ibn Taymiyyah ma an kira shi da wannan suna an dangana mishi wannan suna na cewa kabarinsa sunan tarauda saboda haka idan ba ku fito kun kare ba to ya nuna cewa kun yadda saboda shi a sukutu ridan yadda ai abubuwa da yawa yanzu misali akwai wani baitin wani mawaƙi wanda yake cewa yana siffanta malaminsa inda yake cewa ma dauhatun fainanatu au rawdatun ko bi kamilatin au fi yafa'in anjaji yana bada yin labarin malamin sai ke shi ya zauna a gaban malaminsa ya fi je zauna a rauga a cikin gadi haba mala da Allah ya kamata irin wannan wato akwai abubuwan da ba masu mu rika faɗan su da yawa abu na farko kiran sunan kaburburan su da rauda rauda da suke yi mhm. Na'am Sheikh. To assalamu alaikum warahmatullah. Malam Muhammad kamar yadda shi wannan bawan Allah ya nemi a yi masa adalci insha Allah za mu yi masa adalci. Adalci na farko da muka fara masa kaga mu mun sa uh, maganarsa cikakkiya tun daga farko har ƙarshe. Har network yana tsinkewa muna sake cewa a yi baya don mutane su ji wannan adalci na farko da muka yi masa kenan Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon kwatanta adalci shi a ɗabi'arsa yana yanke iya inda yake so ne a magana ko ta yi ma'ana ko ba ta yi ma'ana ba shi dai in buƙatarsa za ta biya ya yi wa mutum sharri da ƙage da ƙazafi sai ya yi to abin da babban abin da nake so mutane su saurara ko su fahimta topic ɗin magana ta da ya yanko shine yan ɗariƙa musamman su yan tijjaniya su ne wa annabi kishiya duk abin da aka ce na annabi ne sai sun ce waliyansu ko shehunansu su ma suna da shi idan bai sani ba ya sani akwai ka'ida a ɗariƙa sananniya ana cewa kullu malin nabiyyi mu'jiza fa huwa sabitun lil waliyyi karama duk abin da annabi yake da shi da sunan mu'jiza wali ma yana da shi bambancin kawai sunan na waliyyi karama to na fahimci bai san wannan ka'idar ba a ɗariƙa shi yasa yayi wannan rawar kafar amma yanzu zan nuna masa yadda take na biyu kalmar rauda ba wai idlaqat na kalmar ba ma'anonin ta muke magana ba kawai annabi ya ce yana da rauda su ma suke gaya wa su suna da rauda shine kawai mahalli shahid ne annabi ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna su ma suna zuwa suna cewa su suna da rauda wannan shine kawai magana topic din kaga bai karyata ya ce ba haka bane a'a sai wani abu hujjar matsoraci sai ce to ai kuma kun ce wa ibnu taymiya yana da rauda ma'ana ya yadda yanzu tuhumar da muka yi musu e sun faɗa amma yanzu mu ma ai mun faɗa to cewa kai ma ka faɗa ba hujja ba ce a ilimi to kuma za mu nuna masa ta ibn taymiyyah da ya jingina wa ibn taymiyyah na farko ba ibn taymiyyah ne ya jingina wa kansa ba na biyu wanda yayi wannan baitin da shi ya karanto ma ba a san waye ba rashin adalcin da ya ha'a littafin da da ya ɗauko littafin al'ukudu duriya da sai ya koma ya faɗi farkon shafin da aka kawo wannan baitin ko babin ko fasalin a ƙarƙashin wani fasali ne to mu wannan adalcin zami masa ga littafin alƙudu duriya da ya ɗauko irin nawa irin nasa ne ɗari bisa ɗari har bangon in an lura da shi ya koma wannan maganganun sun faro ne tun daga kan shafi na ɗari uku da arba'in da hudu sunan fasalin marafil ulama wa shu'ara il shaykh islam ibn taymiya rahimahullah waƙoƙi na ta'aziyya shine marsiya na malamai da mawaka da suka yi wa Ibn Taymiya to idan aka ce waƙar marsiya ma'ana waƙar ta'aziyya kaga wanda ya aka yi wa din ya riga ya mutu kenan to kaga ba za ka kama Ibn Taymiya da maganar da aka yi bayansa ba tunda ba shi yayi ba to sannan Ibn Abdulhadi ya ce malamai da mawaka malamai da mawaka wannan abin da ka kawo na cewa an cewa kabarin Ibn Taymiya rauda ba malami ne ya faɗa ba mawaki ne ma'ana wanda mawakin ba a jingina shi ga malinta irin kamar su mawaƙanmu ne na gari ko ka ce ɗan ƙwairo ko shata da sauransu kaga baka jingina su ga ilimi to wannan ku Allah ya riga ya gaya mana shu'ara halayensu wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun daka shi wanda ya kawo wannan waƙar ko wanda yayi wannan wakar ba malami bane bare ka hukunta ibn taymiya da maganar malami kuma ko malami ne ba almajirin ibn taymiya bane ba wata alaka tsakaninsa da ibn taymiya ka ci gaba da kawo da bi shafi tun daga na ɗari uku da arba'in da hudu har ka zo shafin da shi ya faɗa na ɗari hudu da hudu to kafin na ɗari hudu da hudun a daidai na ɗari hudu da ɗaya na ɗari hudu da ɗaya an faɗi waye mai waƙar ibnu abdulhadi ya ce haza na zama hulfaƙiru ila rahmati rabbihi wa maghfiratihi badaruddini hasan ibnu mahmud annahawi almarad المارداني المارداني في الشيخ الإمام العالم الآملي الأوهد شيخ الإسلام shi wanda ya wannan wakar wanda daga cikin wakar sai ya ɗauko baitukan da ya ce mu ma mun gaya ibn taymiya sunansa badruddin hasan ibn mahmud annahawi wannan mutumin mun kalubalance shi ya je ya kawo mana tarjamarsa hasali mawallaf wanda suka yi sharhin littafin al'uqudud duriya suka ce ba a san waye ba ba a san tarjamarsa ba kuma ni ma gwargwadon bincike na na karamin ɗalibi ban gano tarjamarsa ba ban san shi ba majhuli ne mutum ne ba a san shi ba a titi aka tsinci waƙar aka zo aka sata a littafi wanda daman shi ibn abdulhadi sharaɗinsa duk abin da aka faɗa game da ibn taymiya na yabo ko mutumin kirki ne faɗa ko mutumin banza ko jahili ko malami kawai zai kawo bambancin wannan littafin da jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani duk abin da ke cikin sa shehu tijani ne ya faɗa kuma harazimi ya ji daga bakinsa kuma shehu tijani ya ce duk abin da harazimi ya faɗa game da shi gaskiya ne ka gane bambanci a nan to sannan baitin bazan tsawaita lokaci ba barnar da ya a cikin baitin wajen ja na aje fataha a wajen eh, domma a wajen fataha wannan yana da yawa ba za mu ɓata lokaci akan wannan ba mu wannan bai dame mu ba to amma ya yi tsaraici na ilimi wajen karanta baitin ma bai iya karanta baitin daidai ba amma zai kafa hujja da shi kuma zai kalubalanci wasu da shi da haka ka je ka gyara karatun baitin ka da kanka amma na gaya maka wanda ya wannan wakar ba a san ma waye ba kuma ba ɗalibin ibn taymiya bane kuma ibn taymiya ya mutu aka faɗa kuma a cikin baitin wakar raudu ake cewa ba raudatu ba mu kuma muna magana ne akan raudatu min riyadil janna kuma raudatu kuke cewa ba raudu ba wanda a larabci ma ka san bambancin raudu da raudatu in baka sani baka je ka tambaya to wannan kaɗan kenan akan abin da na faɗa ka ce mu fito mu bayani in ba haka ba ba mu da hujja to bari in kawo maka abubuwan da kila baka san su ba ko ka sani ko kuma tajahuli amma na fi tsammanin baka sani ba shi yasa kai rawar kafar faɗar wannan maganar shehunnan ɗariƙa kamar yadda na faɗa ina kan haka duk abin da aka ce na annabi ne sai sun ce shehu tijjani yana da shi misalai biyu kawai zan bayar daga littafi misali na farko annabi khatamul anbiya ne da nassin alqur'ani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi muhammadu cikamakin annaba ne bayan sa ba annabi to amma su suna cewa shehu tijjani cikamakin waliyai ne domin dole sai sun daidaita shi da annabi yadda annabi yake cikamakin annabawa shi ma cikamakin waliyai wannan littafin da yake hannuna addurratul kharida ne sharhun yaqutatul farida juz'i na biyu juz'i na biyu ka koma shafi na ɗari da tamanin da shida saɗara ta kusa da ƙarshe sai yake cewa wali ba'adil ikhwani wasu daga cikin ‘yan uwa suna da rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu Allah ya ji kansu kuma yadda da su baitun waka sai ya kawo baituttukan tun daga kan baiti wanda ya fara da wa fi qiyamil layli haddul lidhunubi wal husnu lil wajhi wa tanwirul qulubi to tun daga ya fara daga kan wannan baiti na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar har sai da ya zo baiti na sha biyu sai yake cewa man zallazi arju siwar rahmani wa zan sa ran zai min alheri in banda Allah mai rahama sai ce wal mustafa sai kuma abin zabi annabi kenan sai ce wa Ahmad Tijani sai shehu Ahmad Tijani kaga nan daidaita annabi ne da shehu Tijani an nema in ma tawassuli ne da annabi an yi da shehu Tijani a tare ɗaya kenan sai ka ci gaba a baiti na sha uku sai ce ya rabbi farhamna bi khatmil anbiya ya Allah ka ji kanmu alfarmar cikamakin annabawa sai ce Muhammadin shine annabi Muhammadu sai ce wa bi khitamil awliya da kuma cikamakin waliyai yana nufin Shehu Tijjani kaga an cewa annabi cikamakin annabawa shi ma Shehu Tijjani sun ce masa cikamakin waliyai annabi aya na karanto cikin suratul ahzabi walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Shehu Tijjani ina ayarsa saboda dole kun sa shi sai ya zama kishiya ga annabi a nan a farkon baiti ya ce wali ba'dil ikhwani wasu ne suka faɗa bai faɗi faɗa ba dan kar ka zo ka ce min ai kuma ba a san wa faɗi baitin ba to wannan littafin gashi asirul akbar wan nuril abhar na shehu ibrahim inyas shi an san waye bari ka ji abin da ya faɗa shehu tijjani shine khatamul auliya'i a cikin wannan littafi na asirul akbar wan nuril abhar idan ka koma shafi na talatin da uku shafi na talatin da uku fasali ya ce faslun fi jazbiha wal jazbu huwa wasulu wal fana'u wal fathu tahqiquhu anna annal haqqa jalla wa'ala ala ma hajabahu anil muridi wujudu mawjudin ma'ahu ta'ala to a wannan fasalin a wannan fasalin shehu Ibrahim Inyas ka ci gaba da tahowa tun daga kan shafi na talatin da uku har ka zo shafi na arba'in da shida shafi na arba'in da shida har ka zo shafi na arba'in da shida bari ka ji abin da shehu ibrahim yake faɗa game da shehu tijjani cewa katamul auliya ne dan aiwa annabi kishiya saboda shi katamul anbiya'i ne sai yake cewa yace wa nuridu huna za zamu kwararo ko zamu koro a salatal musamma salatin nan wanda ake kira bi kamali da jauharatul kamali fi madahi sayyidin rijali cikin ambatan shugaban mazaje allati talaqaha sayyidun al-khatamu tijani min al-hadaratil muhammadiyya wanda shugaban mu cikamakin waliyai tijani ya karbo daga halara ta annabi muhammadu to kaga anan shehu ibrahim Yanzu ya tabbatar da cewa shehu tijani khatamul auliya ne wajaje suna nan bila adadin da suke gaya wa shehu tijani khatamul auliya'i dan su wa annabi kishiya na katamul anbiya wannan waje ɗaya kenan akwai abin da duk musulmi na duniya ko mun ɓacewarsa ya yadda wannan kususiya ce ta annabi shine maganar isra'i da mi'raji amma ka san har isra'i da mi'raji mutanen nan sun ce an yi da shehu tijjani dan dole sai sun sa shi kishiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin shi ma adduratul kharida ne sharhun yaqutatul farida juz'i na daya shafi na hamsin da biyar farawa daga na hamsin da hudu shafi na hamsin da hudu shine farko duk me shi ya duba sai yake cewa wasa'altu sayyidana radiyallahu anhu qabla an yukhbirani bi uluwi maqamihi na tambayi shehu tijjani Allah ya ƙara masa yadda kafin ya bani labari da ɗaukakar matsayinsa hal balaga ahadun maqama shay maqama shefi Walhatimi, shin akwai wani mutumin da ya kai matsayi irin na Sida Abdul Jilani da kuma matsayi irin na Ibn Arabi Alhatimi Hatimi ad-Da'i radiyallahu anhuma ya faɗi haka yace lima sami'tu min ma, saboda abin da ji na maganganunsu na shan iska na sufanci ka kauli Sheikh abdulkadir Jilani kamar faɗa Abdul Jilani da yace ma fi sababati manhalun musta'azabun illa waliyun fihi illa wali fihi al-alazzu al-atyabu illa wali fihi al-alazzu al-atyabu wai yace wannan magana ce ta Sida Abdul Jilani to bari ka ji amsar da shi da shi da shi Shehu Tijjani ya faɗa sun kawo maganganu da yawa lokaci ba zai isa mana mu faɗa ba amma bari ka ji inda ya yanke yake cewa wa min shabahatihi aidan yana daga cikin amsa da shi Shehu Tijjani ya bayar da aka ce masa akwai waliyin da ya kai Sidi Abdulkadir Jilani ko ya kai Ibn al-Arabi to sai yake faɗa wajen kururuta kansa da kuzanta kansa sai ya ce ya ce da ni radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda wa ardahu kuma ya yadda da shi ga bayi wa ja'ala a'lal illiyina ma'awahu kuma ya sanya madaukakiyar aljanna ta zama makomarsa sai ce qauluhu fi ta'iyatihi shi Shehu Tijjani ya faɗa a cikin wani sa sunansa ta'iya ta'iya wanda sanannen littafi ne ko a cikin eh, eh, eh, Google ka buga ta iya tu Sheikh Ahmadu Tijjani za a fito maka da ita sun rera ta ma a waka ma'ana an buga mata kiɗa an rera ta da yawan mawakan Tijjaniya sun yi mata waka musamman can na Marokon to ga abin da yake cewa alad durratil bayda'i ka najtima'una wa fi qaba qausain ijtima'ul ahim ijtima'ul ahibbati sai ce wa ayantu israfila wal lawha war rida وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي وشاهدت ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في أي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي محل الشاهد يتوي على الدرة البيضاء كان اجتماعنا الدرة البيضاء أنني متترم مهدم متكسنشي ما أنا وي ميتم بوينت عندما كي lokacin da za a isra'i da mi'raji da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi abin nan aka kai shi Qudus ya haɗu da annabawa sannan daga nan aka yi sama da shi to shi ma yace haka aka yi sai ce wa fi qaba qausaini jitima'ul ahibbati a qaba qausaini ne masoya suka haɗu inda Allah ya ce da annabi summa da na fata da fa kana qaba qausaini au adana sai ce wai wa fi qaba qausaini ijtima'ul ahimmati ai ahibbati anan shi ma aka haɗu da shi sai ya ce wa ayantu israfila na ga mala'ika israfil in ji shehu tijjani wallauha na ga lauhil mahfuz ne kamar yadda muka sani allan Allah wanda yake sama ta bakwai warrida kuma na samu yadda ma'ana darajar da Allah ya ba wa annabi ya ce wala sawfa ka rabbuka fatarda Allah zai maka kyauta har sai ka yadda to shi ma ya samu wannan sai ce wa shahan wa shahadtu anwaral jalali kuma na ga haske na Ubangiji bi nazarati da ganin idona. Kaga hatta ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai tabbata cewa ya ce ya gani ba, domin sahabbai da yawa sun tambayi annabi da ya Isra'i da Miraji ya ga Allah ya ce nurun annan arahu. To amma shi ya ce shi ya ga hasken Allah shi Shehu Tijjani ya ce wa shahatu ma fauqa samawati kullaha na ga abin da ke saman sammai dukkaninsa. Ko ka fassara kullaha ya zama badal na fauka ko ya zama kulli ha ya zama badal na samawati sai ce kazal arsha haka nan naga al arshi ai kaza shahadtu al arsha kenan ya ga al arshi wal kursiya ya ga kursiyu fi dayi qabdati a cikin tafin hannunsa to kaga wannan da'awa ce ta abin da duk musulmi sun yi ijma'i manzo Allah kadai aka yi wa ko sauran annabawa ba a Isra'i da Miraji da su ba sai annabi amma shi Shehu Tijjani yayi da'awar cewa ya gani ko an yi da shi to wannan shine abin da muke magana a kai ka fito ka kare ba wai magana cewa rauda tana ma'anar kaza tana ma'anar kaza ba a'a waɗannan irin abubuwan da kuke yi da yawa yanzu ka hatta kalmar madina da ake cewa garin annabi madinatul rasul madinatul munawwara bi nurin nabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kaulaha sunanta madinatu kaulaha yadda ake zuwa a ɗebo ruwan zamzam in an je maka da madina haka in an je kaulaha ake ɗebo ruwan rija in baka sani ba mu mun sani ka je ka tambayi malamanka to irin wannan kishiyar da kuka yi wa annabi shi muke magana kuma ka ce a cikin abin nan al'ukudu duriya sama da waje talatin an kira kabarin ibnu taimiyya da rauda yanzu ka ce ka kawo bi gashi mun baka amsa ka kawo sauran in dai tsoron Allah inda gaske kake yi su ma za mu baka amsar su kuma ba wai cewa an gaya wa ibnu taimiyya bayan ya mutu ba a'a wani malami daga cikin malaman mu zaka ce gashi shi ma ya gaya wa kabarin shehunsa ko ya gaya wa ƙaf ko ibnu taymiya ya ce a iya faɗa to wannan shine hujja amma ba abin da mutanen gari suka yi ba bayan ibnu taymiya ya bar duniya bai sani ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine bayanin da nake so in ƙara sannan zan so ka sa samun kilif guda biyu su faɗa da bakin su daman su a wajen su ai shehu shuhunnan su ai su ne annabawan su sa mana kilif na biyu da na uku sai a buɗe waya in akwai wanda zai bada amsa in ma shi yana kusa to ya fito sai ai magana da shi Na'am Sheikh. biyu. Da a baka miliyon dubu ɗari wallahi goma ga Shehu Ibrahim so ɗaya. Saboda idan ka ga Shehu Ibrahim ka ga manzan Allah. Shehu Ibrahim manzan Allah ne. Shehu Ibrahim manzan Allah ne. mun bayyana muku mun kara faɗa muku saboda haka duk wa'inda ake ba ku kuɗi a garin Kano wai ku bar tafiyan faila ku sake Shehu Ibrahim ku bi Annabi sak wallahi Annabi baya tare da ku Annabi baya tare da ku ko ranar gobe kiyama wallahi ba za ku ga Annabi saboda kun ki Shehu Ibrahim eh Annabin ne ya sake dawowa Shehu Ibrahim manzon Allah ne to jama'a assalamu alaikum wa wa barakatuh to kaga anan idan sun ce wannan yaron ai ba malami bane jahili ne ba kowa bane a cikin su yanzu sa mana kilib na gaba za a ga malami yana tabbatar da maganarsa na'am ga na biyu ce ake mu ai a wajenmu shebran shi ne annabin haka ne shi ibrahim shi annabin domin shi ya mu annabin To kaga idan sun ce wancan yaron jahili ne wannan malami ne muƙaddami ne mai bada ɗariƙa ne kuma ga abin da yake faɗa su shehu Ibrahim a wajensu shine annabin su da ka duk wata sifa ta annabi da wani abu na annabi in sun ɗauka sun ba shi, daman sun ce annabi ne to wannan shine abin da muke faɗa a kan wannan muke magana kar ka kautar da hankalin mutane ka koma cewa wani kalmar rauda tana ma'anar kaza tana ma'anar kaza wanda anan din ma ka kwafsa raudatu muka ce ka kawo raudu wanda kuma ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana ka'ida ce lugawiya in baka santa baka koma ka karanta Allah ya sa mu dace na amin amin amin na'am jama'a muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi <coughs> Um, jama'a za mu bude phone lines nan ni ne shigo ka shigo fata alkhairi ne ko kuwa tambaya ne to minti daya zuwa biyu amma wanda zai zo tattaunawa kuma don Allah ya shigo da littafi domin hujjanka ta kwace ka muna muku fata alkhairi kamar muna da danwa uh, eh, kan line assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da wasu nan ka daga nake kira Mhm. Jamilu Yusuf daga nan Legas. To Malam Jamilu Yusuf, duniya na sauraron ka muna ji. Na kira ne wa Malam fatan alkhairi ne. Allah ya saka wa Malam da alkhairi. Amin. Kuma Allah ya ba dukkan kariya da Allah yake ba wa bayinsa salihai. Sannan Allah ya albarka da tuka da muke biya Malam. ba sai iya wannan ba da mana yake da duk wani karatu da yake Allah ya taimake mu akan aikin alkhairi Allah ya tsora wa malam ayyuka da yake na alkhairi akan mizaninsa kuma Allah ya tsara ba su kariya da iyalansa gaba ɗaya Allah ya ɗauka Isha FM Amin. Malam ina da warhaka. Muna godiya. Jazakallahu khairan. Na gode sosai. Ikola na gaba kuma insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kola sunanka daga na kira. Sunana Muhammad daga Abuja. Malam Muhammad Allah ya kiyaye ka da mutane Abuja. Ya kiyaye a'a ba da mutane mu ya kiyaye ka ya kiyaye mutane Abuja kuma. <laughs> Amin ya rage. Ina ina ina ina gaida malam. Na gode. Allah ya karfafa ka Allah ya azurta ka da ikilasi, Allah ya baka dogon kwana da lafiya da kari ilimi wato ina son duk mai saurara na ya buɗe kunnensa da kyau na sha faɗa cewa ni ɗan ɗarika ne na battafiyan tafiyan ɗarika malam abin da ya fara ɗaga min hankali na battafiyan tafiyan ɗarika wannan gaban da ake magana last bidiyon da ka sa na cewa shehu ibrahim shi ne annabi akwai taro da muke a jami'a na sufi movement lokacin yan hakika around 2011 yan hakika sun fara bayyana gidanmu gidan ɗarika ne sosai a wajen taron sufi movement aka ba mu takarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zo duniya sau uku ne ya zo a jikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo a jikin shehu tijjani na karshe shine ya zo a jikin shehu ibrahim iyas wannan magana ya ɗaga min hankali na fara sauraron irin shirkokin da aka cewa ga shirka kaza da ba na saurara na shiga bincike na shiga bincike har ya kai ga Allah ya kubutar da yi na fitar daga ɗarika. Hmm. Wannan magana da ka ji na cewa Shehu Ibrahim shi ne annabi Muhammadu wallahi irin miliyoyin 'yan ɗarikan da suke kan wannan akidan. Allah ne kaɗai ya san iyakansu. Hmm. Akida ne da ya gama yaduwa ya shiga cikin mabiya ɗarika. Cewa annabi shehu ibrahim tajalli ne a jikin ne kawai kuke gani amma annabi ne ya zo a wannan jikin ina gada zan ga postin ɗin akwai wani ɗan garinmu amma zan so a sake sunan shi malam muhammad zan tura maka post ɗin ka gani saboda har yanzu ba na son mutane su san abin da nake ciki hmm. za ka ga yayi postin ɗin cewa da irin wannan maganar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shi ne ya zo a jikin shi Ibrahim. A Facebook, ina ga post ɗin nan ya kai likes kusan ɗari biyu da wani abu, kuma yawanci ‘yan ka suna ta radiyallahu anhu sun afurojin wannan magana. Mm. Don haka, malaman ka da ‘yan ka su farka su san irin kafirci da zindirikancin da yake yaduwa a cikin al'umma. Mm. su su su su bayan makar su ji tsoron Allah sun san wannan abin yana nan yana ta yaduwa wannan akidan wanda babu maraban shi da kristanci kiristoci sun ce Allah shi ya tajalli a jikin annabi Isa ya zo duniya a jikin mutum hmm. to akwai wannan akidan yanda ka ji shi exactly na rance da Allah hmm. da ya halice ni mu yan ɗarika ne daga ɗarika muka fito mun san da wannan abubuwan malamanmu su ibrahim makari da su wai makore ke malaman su don yanzu wallahi na bar ɗarika sun san da waɗannan akidu su ji tsoron Allah mutane suna kafirta suna fita daga musulunci a ɗarika mutum yana sallah ne kawai yana kiran la ilaha illallah ne kawai amma ya kudurta cewa wai annabi Muhammadu tajallin Allah ne minti biyun ka kai malam takaita yankuri to zan takaita iya karshen maganar kenan mutane malaman ka su ji tsoron Allah akidan nan yana nan yana ta yaduwa yanda ka ji bidiyon nan yaron nan yake bayani cewa shehu ibrahim wallahi wannan akidan ko sun ci ko sun so yana nan yana ta yaduwa Allah ubangiji ya samu dace malam Allah ya saka muku da amin amin amin zakallahu khairan zakallahu khairan amin ah, mun doki kola na gaba kuma assalamu alaikum malam malam muhammad abin da ya dau hankali na kuma ya kayatar da ni a cikin ta'alikin wannan bawan Allah Malam Muhammad Shima daga hmm. Abuja. Ya yi musu adalci ya ce wannan shine aƙidar mafi yawan 'yan Tijjaniya. Ba a rasa wanda suke cewa su ba haka ba ne, su ba su yadda ba. to ka kai gum kuma kana da ikon ka yi magana an ka saba wa umarnin annabi na marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi kuma abun mamaki waɗanda suke cewa wannan abun su ba haka bane kuma ba su yadda ba kuma wai mu in muna bayanin in ma su ba za su iya bayanin ba kuma haushin mu suke ji to kaga wannan ba adalci bane ba mu mun muku adalci mun yadda akwai wanda suke cewa su ba su yadda da wannan aƙida ba su ma yaƙar masu ita suke a cikin tijjaniya to mun yadda kuna yaƙar su ku fito a ga yaƙin in ma ba za a gani ba to in muna yi ku yadda da abin da muke ku daina jin haushi ko ku daina zuwa ta bayan fage kuna ƙaryata mu amma matukar kuna haka to wallahi tallahi ko ba ku yarda da aƙidar ba to Allah zai haɗa ku da ku da masu ita duk ɗaya ya muku hukunci saboda duk wanda yayi taimako akan barna to ko shakka babu shi ma ya zama mabarnaci shi yasa Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah ya tsare mu amin muna godiya kola sunanka daga nake kiran assalamu alaikum alaikum assalam sunanka daga nake kiran Sunana Usman Sani daga kofuwan Bai Kano, Najeriya. To Usman muna jin ka, duniya na sauraron ka. Kuma uh, ya kuma ne ma ɗaya daga cikin ɗaliban malam ne na masallaci na kofuwan Bai Abdulrahman bin Auf. Masha Allah. Masha Allah. Malam Allah ya saka ma da alkhairi. Allah ya taimaka, Allah ya ba da ƙarfin gwiwa akan wannan aiki muhimmi da ake yi. Na amin. Malama kuna ji na? Nam, Akwai wani malami, malamin ɗariƙa ne, shi ma a nan gwan makofan ba yake. Wani lokaci muna zaune da shi, akwai magana da yake yi. Hello, kuna ji na? Malam muna minti ka ya Wallahi, Nam, Akwai wasu maganganu da yake faɗa da za a ga kwamfayarin yake da annabi sallama da shi nan. wannan abin gaskiya da wannan malaman dariƙan nan suke gaskiya ba daɗi malam Allah ya saka da alkhairi wannan shine gudunmawa da zan bayar Allah ya saka da alkhairi muna godiya Allah ya saka mun gode sai an ga malam tashi lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da wa sunan ka daga nake kira sunana Salisu Aliyu dan Sokoto malam Salisu muna jinka cikin minti da Masha Allah. Ah, maganan da wancan yaron ya yi na cewa Ahmad Tijjani ba a baki shi a nawa ba ne, ce zan ƙara tabbatar suwa. Hmm. Ahmad Tijjani da kanshi ya yi kirarin cewa an ba shi mukami matsayi wanda ma ya fi na annabawa. Hmm. Idan ka diba a shirin Yahudul Farida za ka samu wani baiti inda yake cewa wa fil jannatil ulya lahu arba'ina min ta anbiya min gairi ribatin yace a cikin aljanna madaukakiya yana hmm. da muƙami matsayi na annabawa guda arba'in. Hmm. Ya ce min gare ribatin ba ta da wani kwankwanto ba. Matsayi matsayi. Hmm. Sannan na biyu, na biyu ya an sake wata magana a yan kaddiba shafi jahar ma'ani shi ma shafi na ɗari uku da hamsin inda yake cewa manzo Allah ya bashi labari shi Ahmad Tijjani ya ce manzo Allah ya bashi labari bi izzati rabbi ya ce da izza ubangijin shi ya ce yawmal isnani ranar litinin wa yawmal juma'a da ranar juma'a lam hmm. wa fariqaka ya ce bai taɓa rabuwa da shi hmm. dawa bai taɓa rabuwa da shi wa tijjani hmm. kaga wannan ƙarya ce wadda take waton ta kai sanin samaniya hmm. to akwai dai maganu da yadda yake gance lokaci sosai akwai ah. maganu da wanda suke nuna cewa lallai Ahmad Tijjani kishiya ne ga annabi hatta matsayin wasila da manzo Allah ya ce ku roƙa min wasila akwai inda shi amurtajen ya ce an ba shi wannan matsayin. Ai alagafu ta malam mu takaita maka ba wani abu da annabi ya ce yana da shi face sai da shehu tijjani ya ce yana da shi ko aka ce yana da shi. Inda wannan babin muke so mu buɗe za mu yi karatu a kansa na musamman. Duk wani abu da ka san annabi yana da shi, yanzu bari in gaya maka abubuwa a misalai na hankali kawai. Hatta kalmar sayyida ai sayyida ko dai annabi matan annabi ake gaya wa ko ƴaƴansa ko kuma eh, mahaifiyarsa akan ce a sayyida Amina a sayyida Aisha a sayyida Khadija a sayyida Fatima a sayyida Zainab daga nan ne fa suka samo kalmar sayyada sayyada da ake gaya wa ƴaƴan shehunnai fa duk abin da aka gaya wa annabi sai an gaya wa ƴaƴansu ko saboda su ma annabawa ne ko shi ma annabi ne shehin ba wani abu wanda ba mu sani ba a wannan fili yake a fayyace Allah ya tsare mana imanin mu amin amin muna godiya da wa Allah ya saka da alkhairi mm. Allah ya taimaka mana amin mm. amin Allah ya sa cikin mizan Allah ya taimaka amin assalamu alaikum assalamu alaikum kwala wa alaikum assalam na'am sunanka daga nage kira sunana a ɗayar abdu daga jamhuriyar Nijar. To muna jin ka cikin minti daya. Elewa Malam barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Aima Malam Muhammad Allah sa ka muku da alkhairi. Amin, amin, amin, amin. Ma sako yana zuwa duk inda ake da bukata. Masha Allah. Kawai na kira ne don in muku godiya da kokarin da ake yi. Masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya. Bari mu je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Imam kwala sunan ka daga na ke kira. Muna magana da Abdulkadir Hussein. Mm, to Malam Bukari muna jin ka cikin minti daya. Na yi wa Malam fata alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. amin za ka lawa rana biyu ba mu gaisawa da malam masha Allah karatun yau ya sha bamban da sauran karatuttukan da aka yi har da zuwa aka warware wannan shubuha da wannan dan uwa dan bidiya ya cusa wa al'umma a ciki har aka warware kuma ya so ya yi ha'inci a cikin ilimi amma to da ikon Allah alhamdulillah Malam Muhammad ina maka fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi hujjanka hujjan hujjanka ta kwace ka ah, gaskiya <clears throat> na so dan tattaba wasu abubuwa dai kadan amma na ji malam ya ce sai ya an bude wani karatu musamman akan waɗannan abubuwa hmm. duk abin da ka san manzon Allah na da shi shehunne dukkanin su suna da shi wallahi dukkanin su suna da shi yanzu bari ba da misali na hankali guda daya saboda mu ci gaba saboda wannan shi ma ina da video shi Ibrahim in ya ga mm. ga shi video na yaya su matan shi goma sha nawa ne goma sha bakwai mm-hmm. Mm-hmm. wannan ai khususiya ne na manzon Allah shi yana da shi goma sha bakwai ne matan shi kowa mm, ya san wannan kuma yana yaya kowa ya san To ku bar mu shiga littafin a Abdurrahman Farida sharhu al da Farida mu duba wani abu a wajen. Mm-hmm. In ka duba jus ɗina da ya shafi na da arba'in mm-hmm. Za Zaka samu suna cewa fal yatabawwa maq'adan fin nari man mm-hmm. iftara 'ala an-nabiy al-muqtari kadhalika muftari 'ala yani maq'adahu kuna fin nirani. Kashin suka ce falyatabawa a maƙado fin nirani ko fin nari wai hmm. ya nemi mazauninsa a cikin wuta maniftara hmm. alan nabiyin muktari duk wanda ya yi wa manzo Allah kariya ku ji fa hmm. ai wannan hadisi hadisi shahararren hadisi muttafaqun alai manzo Allah ya ce man man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin nar kaga duk wanda ya yi wa manzo Allah kariya To, mm. in ji manzo Allah ce, wannan mutumin ya nemi mazauninsa a wuta. Ce suka mm. kawo na suka rera shi da abiyat, suka kawo na tijjani suka sa shi a wajen. Mm. Saboda sun dogara akan wannan hadisi suka ce, falle tabawa makado finnari manistara alan nabiyyin muhtare. Da suka gama wannan shi suka ce, kazalika, ku ji gashi nan, kazalika. Ko ga an kawo mm. kaf a tasbi wurin nan kenan mm. su ma sun ya kusanta ya aje kansa akan inda manzo Allah mai yake kenan ba manzo Allah shine a wajen mm. sai suka ce ka man tara ala nabi tara ala tijjani haka ne duk wanda yi wa tijjani kariya to shi ya ne shi ya samu kansa a wuta shi ya shiga wuta yasa kake ji ai duk wanda yi wa shi tijjani kariya wuta zai shiga ai gashi muna ji abiyati ne aka rubuta shi nan a cikin littafin mm. duratul karira shi nan shi nan mm. to wannan me za ku faɗi duk wani na nawa ne tuna mana na malam shafi na nawa kace eh shafi na dari da arba'in da biyu juz'i na daya eh juz'i na daya dari da arba'in da biyu فليتبوع مقعدا في النار من افترى على النبي المختار كذلك مفترى على التجان مقعدا يكون في النيران haka ne suka kawo shi suna nan da yawa amma tun da malam ya ce za a zo a bude karatu musamman akan wannan insha Allah za mu bijiro su za mu kawo mu ma wato a wato abubuwan da su ma suke alaka da wannan zaman insha Allah Hmm. Amma abu na gaba na ga ya karanta a cikin littafin nan na eh, eh, malam sai kuma malam na duban ko zai gan shafin nan. Ok, ok. Eh, ba daidai da na ba ne ban gan shi ba. Mujalladi na daya ko? Mujalladi na daya shafi na dari da arba'in. Na wuce wajen. Ni na shiga cikin abin nan na ƙarshe kenan. Bari in duba baya. Na wuce wajen da shi. Arba'in da biyu eh. Ɗari da arba'in da biyu kin gani na kusa. ɗari da arba'in da biyu. Karanta wurin mu ji. فليتبوع مقعدا في النار من افترى على النبي المختار Malam ya gani? Ban ga wajen ba har yanzu. Kazalika muftara ala tijjani maka maka'adahu ya kunu fil nirani. Hmm. Farkon shafin sab yake fadewa wurin. Har yanzu na garin. abiyat abiyat in ya a kasa in abiyat nan da yake wujin nan hmm. Ina jin naka ba ɗaya da na ba. ne ba. Eh, ina, ina aiki da darul kutubul ilmiya ne. To bari in duba in gani na. A nina na darul fikir ne. Ok, ok, ok. Na mai darul fikir ne. To kila inda a ce in nassin a cikin kutar yake? Eh, yakutar tulfaridan ne, kutar yakutar tulfaridan ne. Eh. eh, misali baitin kaga zai zama a cikin yakutar tulfarida ne na asalin. bari in ɗauko matanin in ya so in muka abin nan sai mu aje yawa ga matanin ya ƙuta tulfari da Da za ka san baiti na nawa ne ko fasalin wallahi ma ma ma malam e ba komai zan zan duba zan yi shi zan ganshi insha Allah yawwa yawa abin da ya sa ai waɗannan ni wannan ya kuta tufarida da kansa eh, ina da sharhin nan ne muke amfani da shi gaskiya eh. yawa amma wanga abiyat shahararre ne sosai wala na hmm. na na wannan abiyat ma na ji shi a bakin mala alkalawi ne nan da neme shi a cikin littafin na same shi hmm. eh ai su ai ai wannan abin sananne ne duk wani abu ban cire maka komai ba in an yi bincike duk abin da aka gaya wa annabi sai da suka gaya wa shehu ko shi ya gaya wa kansa wallahi malam hmm. abin ta ce shi. Allah za mu fito da abin za mu gaya mutane har baitun hmm. waƙar har lambar baitin a cikin yaqutatul faridan yawwa hmm. na malam kadir mun sauka da kai lokaci kai kai kai malam muhammad To, mm, Malama na kana da minti daya, kana da minti daya mu je. a abin minti daya yi rayu. Dan Allah yan uwa masu albarka. Ba abin da ya saura a duniya a ce hususiya ne na manzo Allah waɗannan mutane ba su da shi. Cewa da suka yi a cikin wannan wato salatin da suka ce wai ya fi salatin Ibrahimiyya ya fi Alkur'ani wai saboda a cikin salatin akwai sayidina. Sai muka mm. duba duk na iska da ya shahara sai ka ga an sa masa da kuma da Allah yana girmama a nan eh babu girmamawa duk mm. abin da aka in dai ya kamata ku ce wai ayi saboda girmamawa ne saboda wannan salati akwai salati ya yi sayyidina a ciki me yasa karuwa da menene duk wanda yake shan jiya da ga sunan da sai a sa masa sayyidina ko a sa a sa a sa a sa ta sayyida da Allah wannan mm. akwai girmamawa a ce kamar manzo Allah ne yake wannan suna kuna girmama shi amma shi ku doku ba wani kuma na ga malam ya yi magana akan Allah na sama amma na so shiga wannan babi kuma a wannan littafi na algunya na Sheikh Abdulkadir Jilani, saboda na san waɗannan mutane suna kafa hujja da wannan babban malami in kawo mm. a cikin wannan littafi algunya ya ce duk wanda ya ce Allah na ko ina wai kafiri ne mala a Sheikh mm. Abdulkadir Jilani ya tabbatar da wannan amma tun da babu mm. lokaci insha Allah duk lokacin muka samu za mu zo mu karanta wannan abin kuma a ciki ba karatu da yawa ba ne amma mutane sun sani me yasa su yan tarika tijaniya suka yarda cewa manzo Allah ya je sama ya je ya karbo sallah inda a ce gaban mm. Allah na ko ina ai me yasa Allah Allah bai zauna inda yake ba Allah ya zo wajen ba ko Allah manzo Allah bai isa bane amma mm. duk da haka manzo Allah ya je saman bakwai ya je ya karbo sallah ko yarda da haka inda ba Allah mm. sama yake ba me yasa manzo Allah zai je wajen wannan tambaya ne yan bidiya ya kamata ku zo ku bada amsa assalamu alaikum wa alaikum assalam jazakallahu khairan muna godiya Allah ya saka da alkhairi eh, mun doki kola na gaba kuma insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad to me magana sunana kaki su ramadan masha Allah malam kaki su Uh, mun baka minti, minti biyu. Malam Muhammad Allah ya saka muku da alkhairi. Amin, amin, amin. Malam Lawan Allah ya saka da alheri yau karatu ah. ya fita sosai yau alhamdulillahi na samu dama na saurari karatu sosai don na farko ma na saurara. Kuma babban abin da ya ja hankali na wato abubuwa da yawa sun ja hankali na amma dai abin da zan takaita da shi saboda lokaci wato akwai bayanai da aka yi na Allah subhanahu wa ta'ala yana sama kaga a cikin abin nan uqudu durriya aka karanto hmm. aka faɗi ra'ayin shekul islam ibn taimiyya da hmm. kuma yadda ya jawo dalilai da ayoyi da hadisai aka kafa hujja kuma wannan shine manhaji na magabata Mm. wannan shine aqidan magabata har sufaye waɗanda suke ba mala'ida ba shine aqidar mm. su mm. to abinda ni nake so na yi muƙarana a kai shine bil'akas shehu tijjani kamar yadda Allah yadda za mu zo a cikin a gaba a cikin shi wannan jawahirul ma'ani ɗin ya ce Allah yana ko'ina da zatinsa Mm. wannan shine aƙidar shehu tijjani shi mm. bai yadda Allah yana sama ba abin da ya yadda da shi shi ne Allah yana ko'ina da zatinsa mm. wannan shi ne aƙidar shehu tijjani to magabata ba wai ibini taimiya kawai ba abin da suke faɗa ga mai wannan aƙidan na cewa Allah yana ko'ina da zatinsa Mm. akwai magabatan da suka ce idan ka ji mai irin wannan aƙidar ka ce to Allah ya tsine masa albarka kamar mm. Abu Zur'atar Razi ya mm. kawo a ya kawo wannan bayanin a cikin a a littafinsa al Alil Gaffar Abu Zur'atar Razi lokacin da ya zo aka tambaye shi akan tafsirin Ar-Rahmanu alal arshi stawa Mm. to sai abu zur'atar razi fa ba sai ya fushi wa qala tafsiruhu kama taqra yace tafsirin wannan kamar yadda ka karanta ne huwa ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan Allah arshi mm. yana kan al'arshinsa iliminsa yana ko ina mm. yace man kala gaira haza wanda ya faɗi saɓanin wannan fa alaihi la'anatullahi Allah ya tsine masa albarka la'anta Allah ta tabbata gare shi Imamu Abu Muhammad Abdullahi bin Muslim bin Kutaiba. Mm. Shi ma abin da ya faɗa kenan ya faɗa shi Imamu Abu Muhammad ibn Kutaiba cewa mm. kaifa ya sugule ahadin ta ya zai yi ga mutum ga wani an ya kula anna Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli makan har a samu a samu wani ya ce wai Allah yana ko'ina da zatinsa alal mm. hululi cewa Allah yana shiga cikin halittar safihi ma'a hmm. kaulihi tare da Allah yana cewa ar-rahmanu alal arshi stawa wa hmm. ma'a kaulihi tare da Allah yana cewa ilaihi yas'adul kalimu tayyibu yace hmm. kaifa yas'adu ilaihi shay'un wa huwa ma'ahu ta ina wani abu zai hau zuwa ga Allah kuma wannan abu Allah yana tare da shi wa kaifa ta'rudul mala'ikatu war ruhu ilaihi wa hiya ma'ahu Ta ya mm. ana cewa ta mala'ikatu mala'ikatuwar ruhu ilahi kuma bayan yana mm. tare da su suna hawa mm. zuwa ga Allah sai ce to wanda ya faɗi wannan ya ce ba musulmi ba ne. Ya ce to ya kawo wannan to a nan a bayanin da ake yi malam mutanen nan galibi galibin su idan ka ji suna magana sai su ce su ash'ariyawa ne wato suna kan aƙidar abul hasan al-ash'ari Mhm. wato abul hassan aliyu bin ismail al'imamul ash'ari kenan mhm. to a wannan aƙidar da suke kai za ka ga wato wani irin kamar wato kura ce da fatar akuya mhm. wallahi na rantse da Allah waɗannan ba sa kan aƙidar abul hassan al-ash'ari ba sa kan aƙidar abul hassan al-ash'ari idan ka koma shi ba su san littafinsa malam Kakisu da ya ta baya a aƙidar da ya ɗauko ta baya ya dawo ya tuba daga ita ma ya dena ta wanda su duba littafin al-ibana an usulul diyana nasa yawwa ga al-ibana an usulul diyana sannan hmm. kuma abul hasan al-ash'ari a cikin al-ibana din malam ga abin da ya fada akan Allah yana ina yace fa mm. kullu zalika yadullu ala annahu ta'ala fi sama'i mm-hmm. da ya kawo ayoyi sai ce dukkan waɗannan suna nuni akan cewa annahu ta'ala fi sama'i yana sama mustawin ala arshihi mm-hmm. yace was sama'u bi ijma'in nas yace in aka ce sama da ijma'in mm-hmm. mutane laisatil ardu ba ita ce kasa ba fadalla ala annahu ta'ala munfaridun bi wahdaniyatihi sai ya tabbata cewa Allah subhanahu wata'ala ya kaɗaita da kaɗaita kasa mustawin ala arshihi ya daidaita akan sa munazzahan anil ululi wal ittihad ya tsarkaka a ce ya shiga cikin halittarsa ko kuma ya haɗe da halittarsa abul hasan al-ash'ari ya ci gaba da cewa wa musulmi na jami'an kuma muna kallon musulmi gabaki ɗayansu yarfa'una aidiyahum suna ɗaga hannayensu idza da'au idan mm. za su yi sallah idan za su yi addu'a na hawa sama'i a mm. sama suna daga hannayen suna a sama li'anna Allah ta'ala mustawin alal arshi saboda mm. Allah yana sama ya daidaita akan al'arshi allazi huwa fawqa samawat wato yana saman sammai shi al'arshi kenan yace falaula anna Allah azza wa jalla alal arshi ba daban Allah yana sama ba yana kan al'arshi lam yarfa'u aydiyahum nahwa al'arsh da mutane in za su yi addu'a da ba za su daga hannayensu zuwa sama ba. To wannan kaga waɗannan mutanen da zaka ji suna cewa wai su ash'ariyawa ne bayan jagoransu yana cewa Allah yana ko'ina da zatinsa. Allah hmm. yana ko'ina da zatinsa kuma wani abu da suke na ƙarya sai su ce wai wannan cewa Allah yana ko'ina da zatinsa wai ita ce aƙidar sufaye. Wai hmm. sai su ce ita ce aƙidar sufaye wallahi wannan abin ƙarya suka yi wa sufaye mm. ƙarya suka yi wa sufaye ga magana suna nufin lalatattu irinsu dai amma ba irin su Abdulkadir Jilani ba gashi a littafin sa Algunya duk wanda yake ja kuma ya zo a bude masa shi nake so na karanto gashi ba irin su Junaidu ba su Sahal ibn Abdullahi Tusturi eh ga ga ga ga Sheikh Abdulkadir Jilani a cikin Algunya yace wa hmm. arshur rahmani faukal ma yace hmm. al'arshin Allah yana kan ruwa wallahu ta'ala alal arshi Allah yana kan al'arshi wa huwa ba'inun min khalqihi baya tare da halittarsa wala ya min ilmihi makanun kuma babu inda babu ilimin hmm. Allah wala ya juzu wasfuhu to kaga su saurara su ji yace baya halatta ka sufanta Allah bi annahu fi kulli makani cewa wai Allah yana ko ina da zatinsa bal yuqalu ana cewa annahu fis sama'i Allah yana sama alal arshi yana kan al'arshi hmm. kama kala jalla hmm. sana'uhu kamar yadda Allah ya faɗa hmm. ar-rahmanu alal arshi stawa thumma stawa alal arshi ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'u Sheikh Abdul Jilani ya ci gaba da kawowa yace baya halatta a ce yana kan al'arshi ya kawo hadisin jariya da duk irin hadisan da ka kawo Sheikh Abdulkadir Jilani ya ci gaba da kawo waɗannan abubuwan. To kaga a nan mm. wajen yanda za mu fahimta fahimta mai kyau shine wato sufaye waɗanda suke kan sunna ba sa cewa Allah yana ko ina da zatinsa. Wannan aƙidar inda ta fara zuwa ta wajen su Ibn Arabi ce. Kuma abin da aka gina akan wannan aƙidar cewa Allah yana ko ina da zatinsa sai malam ya shiga cikin jawahirul ma'ani in Allah ya yadda za ku ji mm. aƙidin sun fito idan aka mm. ce maka Allah yana ko ina da zatinsa to a sannan ake so a gaya maka komai Allah ne kuma mm. ko duk abin da ka gani Allah yana cikin wannan abin kamar yadda Shehu Ibrahim ya faɗa yake cewa Allah yana magana da harshen bishiya wai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa ya je gani wajen Allah wai wai harshen lokacin da annabi Musa yake jin magana wai bishiya ce take magana Allah yake magana bishiya take magana a maimakon Allah to duk waɗannan abubuwan kaga shine aƙida su idan ka koma cikin tafsirin a Shehu Ibrahim wajen alamtar annallaha ya alau ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum wajen illa huwa ce fil ilmi indal ulama yace wai Allah yana tare da su bil, ilmi a wajen malamai yace wa bizati indal muhaqqiqina wa huwa al yace da zatin sa Allah yake tare da su a wajen muhaqqiqai sufaye wa huwa al yace kuma shine magana ta gaskiya to kaga duk maganar su ɗaya ce to saboda haka ba yanda za a yi ka haɗa sufancin wanda yake cewa Allah yana ko ina da zatinsa wanda duk wanda ya faɗa haka magabata banda ibn taymiya tun kafin ibn taymiya wallahi tun daga shekara ɗari biyu da wani abu wallahi ga su abu atar razi tuni sun kafurta irin waɗannan mutanen sun kafurta sun ce kafirai ne duk wanda zai ce maka Allah yana ko ina da zatinsa suka ce kafiri ne sabida aƙida ta ta jahan bin safwan jahamiya mm. ce suka kawo wannan aƙidar imamul qurtubi da manya-manyan malamai duk sun kawo sun yi bayani to saboda haka wannan shine abin da muke so mutane su fahimta yau karatun da malam yayi ku gane inda magana take cewa tun daga nan akwai saɓani tsakanin waɗannan mutanen da kuma ahalus sunna waɗanda suke da aƙidar Allah yana ko ina da zatinsa. dan babu lokaci ne, amma da Imamu Malik, da Imamu Abu Hanifa, da Imamu Ahmad bin Hanbal da Imamu Shafi'i duk aƙidarsa Allah yana sama da zatinsa iliminsa yana ko'ina. Imam Malik yake cewa Allahu fi sama Allah yana sama wa ilmuhu fi kulli makan. Haka Imam Malik yake. Allah ya sa mu dace. Malam Allah ya saka da alheri. Malam um, um, mudakalan eh, ka na sati biyu kenan. Sabon sati kaka zo. Eh. <laughs> Yawwa. Malam na ji bidiyon da ka sa na wani jahili wallahi eh. wannan <laughs> malam ai ka warware shi sosai ni ma na ji wannan jahilin da yake abin nan ai suna turo shi ne ya zo ya dan hmm. yi jahilci na ga nassin ma bai iya ja ba ma Abin ma hmm. da ya karanto na uku durriya fassarawan ma bai hmm. iya fassarawa ba malam fassarawan ma bai fassara baitocin daidai ba sannan ba rauza ma ake nufi ba wannan shi yana karanta da rauza an rubuta rauzu yana karanta da rauza amma saboda ha'inci kaga amma zuwa ya ce abu nan kuma ya ce wajen ya fu ya fi talatin to wallahi malam ba ma ba ma talatin ba wallahi waje biyar ma in ya iya kawowa to to to ya ci ya ci gari ƙarya yake yi waje biyar ba zai iya kawowa ba to na wanda ya faɗi ma baitin wanda ya faɗi ma baitin mawaƙi ne ba a ma san shi ba amma kaga ya zo yana yana ta abin nan kuma rauda din nan suna amince amince masa mun bashi mun bashi mun sa masa kalubale ya yo mana tarjama sa ya faɗa mana littafi a wani littafi waye shi mutumin tukuna Badaruddin din ai ka san wai su hujjar su saboda ka san su jahilai ne wai tunda mm. dai ibn abdulhadi ne ya rubuta to sai su mm. liƙa wa ibn abdulhadi kaji saboda mm. jahil ban san yadda ake ake yin ake yin abin nan ba hakiki ba hakiki ba eh ban san yadda ake karatu na bahasi eh, ba ban san yadda ake ta hakiki na ilimi ba amma dai in yayi karatun zamani yayi research na digiri ko na PhD ko na ko na ko na masters ai ya san yadda ake tantance nasi in an ɗauko shi haka ne haka ne haka ne kuma mm-hmm. idan ka ce za ka yi bahasi a ka'idar bahasi nace ce zan yi bahasin malaman Kano waɗanda suka yi yaban annabi, to mm. ka'ida sai na kawo hadda 'yan bidi'a. Wannan ka'ida mm. na kawo su. Mm. To, muna godiya malam kaki. kawo na 'yan bidi'a nan, ba ka ka ce na Ai, malam kaki su, malam kaki su. Na'am. Ai, ba 'yan bidi'a ba, har kafirai sai ka kawo. Yanzu kalmar al'aminu suwaye suke gaya wa annabi ita. Kwarai kwarai kwarai. Ai kafiran Makka ne suka sa masa Aminu duk wanda ya ce wa Annabi Aminu daga bakin su ya ji. Daga bakin su ya ji gaskiya ne gaskiya ne. To kawai yanzu sai in yanzu saboda rashin adalci sai ka zo ka ce sahabbai ne suka sa wa Annabi Aminu in dai za ka yi to ba sahabbai ne suka faɗa ba. kafirai ne to sannan kuma kafirai ka jingina wa annabi su ne malaka kisu muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah insha Allah za mu yi magana bari mu je kwala na gaba assalamu alaikum kwala mai nan assalamu alaikum wa rahmatullahi yawa sunan ka daga na ke kira Nana Suleiman daga nan Farlajiyar. Malam Suleiman muna jin ka minti daya. Malam Muhammadu barkin ku dare dan ku fata da kai. Yawwa barka da wa. Ina gaida babban shehin mu Malam ah, Shaka lawan abubakar turayen ina muku fata da kai Ina gari kuma babban zakin suna shi wannan babban zakin da cikin zakunan suna da su kai yanzu yanzu ina musu fata da kai Abin da ke fara muna da fata da kai ne malam dan na ji ma'ana biya sai abin da kira sai wasu lokaci ko na kira ba na samun lokacin ba na samun dama saboda yayin mutane da suke kan layi. Ikon mm. Allah. To Allah ya muna. Muna godiya Allah ya saka. Mm. Ai abin da ke faruwa Malam Muhammad a cikin wannan addini na ɗariƙa addinin su wanda shi ya kawo musu ɗariƙa. Duk abin da ai ai Malam Ahmad Muhammad mai duguri ya karatu zuwa ta Ghana. Ya kawo abubuwa sun kai ɗari wanda ya kawo duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya su su ya ce tashi sun jingina ma shehu. Shehu shi ma ya ce shi ma yana da wannan abin. akwai cikin littafin kashful hijab hmm. shafi ina gama ba man shafin shafi na tasirin da biyar akwai hadisi na lissafin da ke cewa man ata ani faqad ata Allah hmm. wa man asani faqad asa Allah wannan hadisi ne sahihi ne kuma kowa san shi da tafkan ali hmm. shi ma shehu a cikin kufur hijab shafi na tasirin da hudu ya ce man ani faqad ata Allah wa rasuluhu wa man asani faqad asa Allah wa rasuluhu haka yake kenan yanzu bin sa dole ne duk wanda bai bi kafiri ne ba su bane azani to tunda wannan hadisi ne wannan na na san hususiya ce ta shi kadai tak duk duniya ba wanda ya sace shi hakan babu wanda ke wannan hususiya amma wannan shehu nasu ya ce shi ma duk wanda ya bi wanda ya masa da'a ya yi Allah da masa da'a wanda kuma ya a masa shi ma haka kenan yanzu duk wanda ya musulmi kenan yanzu duk wanda musulmi da ba da riga ba kafiri ne ba musulmi bane hmm. sannu bin su dole masu cewa shiga ɗari ba gaba wannan ma magana iska ita cewa za a sa a ce wannan shiga ya ce dole ne sa an hmm. bisa dole ne wannan magana ita ma ta hujja ce Allah ya muna mai kyau muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Eh, bari mu doki kwala na gaba insha Allah Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum alaikum salam na'am dan wa sunan ka daga nake kira a ah, sunan na Ismail ina kira daga Libya Mal Ismail muna jin ka ah, barkan ku da dare da an wani lafiya da ku alhamdulillah Alhamdulillah. masha Allah ya kokari alhamdulillah malam minti da yanka ina wa mitin da yaka zai kare muna ji to masha Allah ana ina a gaida mana mala ina kai gaisuwa ga mala Allah saka da alkhairi amin jazakallahu khairan insha Allah eh ni kiran da yi dama yana bukata ne a saka ni cikin group saboda yana da akwai wasu wanda ke bukata irin karatun ga in an yi to in kamar kasan ko bai bai turuwa ka tura ma mutum ba matsala she kai muna magana kai muna audio kai audio cewa kana so a saka ka cikin group za a saka ka duk wanda ke so a saka shi cikin group ya doki namba mu a ya muna audio cewa saka shi shi a saka shi ciki ko su Allah muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi bari mu doki kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kwala sunan kalkanda ke kira sunana Muhammad daga Abuja ne na dawo ne. Kamalu Muhammad kan sai muna jin ka tun da ka dawo minti daya. Yawa maganar da Malam Kaki su ya sauka nake son na dan a matsayin na wanda ya fito ɗarika ya sa abubuwan da suke faruwa ɗarika. Duk abin da ka ji yan ɗarika sun yi da awansa, maganar cewa Allah yana ko ina da zaki abin da suke son su tabbatar shine tajallin Allah. Malam na sun kasan abin da suke nufi da tajalli. suna mm. magana cewa Allah Allah yakan shiga jikin halittu mutum zai iya shiga wani yanayi sai Allah ya shiga jikinsa mm. mutum ya yi fana'i sai Allah ya shiga jikinsa mm. to abu da hululi dai da wahadatul hududi ittihad eh, yawwa to duk abin da kaji sun yi da awansa za ka samu akwai wani mummunan manufa da yake biyo bayan abin wannan kenan sannan ɗazun na yi maganin cewa akwai wani post a facebook malam muhammad ka duba wasa yanzu na tura maka da allah ko malam ne ka tura masa ya gani wannan mummunan akidan na cewa shehu ibrahim jallin annabi ne cewa mm. annabi ne zo a jikin shehu ibrahim wallahi yana kan yaduwa wannan mm. facebook post da na tura maka yanzu kawai 17 second ne baya da yawa za ka gani mm. yana da likes kusan dubu ɗaya da wani abu suna ta comment duk sun yarda cewa annabi ne zo a jikin shi Ibrahim kuma abin tsoro shine wannan akidan yana nan yana ta yaduwa ya yaku fiye da inda mutane suke tsammani Allah ya samu dace amin amin ina kiyaye amin da wa muna godiya Allah ya ka da Allah ya tura ma malami ya gani ya ga postin ɗin Allah muna da hali a sama mutane su gani abu ne da yake ta da yaduwa Allah ya samu dace. Za mu doki yanzu domin call ya yawa ya sa bai ba mu dama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am kwala sunan ka daga na ke kira. Shafin gidan hujja. Hujjanka hujjanka hujjanka. Da kwace ka Muhammad Algurawi. To mala mala Muhammad Algurawi yawa. Ina gaisuwa ga Malam. Ya sha afiya. Barakallahu fik. ai malam abin da kake faɗa wallahi ai wani lokacin he sun ma wuce he sun ma wuce fiye da annabin ma domin ba ma a can a nan gurma sun gina mana mai sabuwar madina hmm. salamu alaikum na alaikum salam muna jin ka alo na muna jin ka muna ji muna ji minti daya yawa kaga komai inda ka ce na annabi ne to fa in ka bi sai ka samu wannan shehunan masu sun sa musu mm, shi yasa abin da dakta Allah ji kansa da rahama dakta Ahmad ya faɗa an gina ɗariƙa ne don aiwa sunna kishiya an kafa shehunne ne ko sun kafa kansu don su yi wa annabi kishiya wallahi ko shakka babu kaga nan guru nan to ba batun kawala ma nan guru sun gina mana sun gina sun gina madina inda abin da ake ataka ake a nan komai Mm. ka san a irin na kan ka samu inda tara jahilai in dariƙa sama da guru yana wahala mm. hello hello muna jin daɗi da wannan karatu da malam yake insha Allah Allah ƙara fahimta Allah ƙara mai fahimta fahimta muna jin daɗi da wannan karatu da malam yake insha Allah jazakallahu khairan muna godiya malam mm. yawa mun gode da mu Allah ya saka assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na'am kola sunan ka daga ke kira eh ne abdulkadir ne ya dawo to minti daya muna jin ka kan sai ba ma zai ke minti daya ba a malam malam nace a littafin abdurratul khariran nan a shi wannan bugu na daro fikir na abu da ya shafi na a juz'i na uku shafi na dari biyu da takwas insha Allah za a samu wannan magana Juzi na uku. Eh. Baka da hujja, baka da hujja. An nemi ba gani ba. Ya sa ya sa ya mara Muhammad. Hujjanka, hujjanka. Muna tafiya da Ok, eh, juz'i na uku ne ba, na uku ko? Eh, eh, juz'i na uku. Tafi na eh. biyu da takwas. biyu da takwas. Eh, to barin gashi gashi na zo ɗari biyu da bakwai. karanta kuma mu ji eh falyatabawwa maq'adahu fin nari mm. man iftara ala an-nabiy fari kadhalika muftara ala maka tijani maq'adahu yakunu fin nirani mm. babu shi babu shi eh hujjanka malam muhammad hujjanka a ce shafi na dari biyu da nawa takwas takwas dari biyu da takwas dari biyu da takwas Cool. Hm. Gashi na gani. Mala karanta. Alhamdulillah. Amma da bakwai ne a nawa, da bakwai ne har ila yau. A kai na da bakwai. ce falyata bawa maƙa'adan finnari, maniftara alan nabil muhtari, كذاك مبتر على التيجان مقعده يكون في النيران نعوذ بالله من النيران وما لها يجر من بهتان mala yayi daidai da fassarar da shi kola yayi eh yayi daidai yace fal yatabawwa maq'adahu fin nari ya nemi wajen zaman a wuta wa maniftara alan nabil muhtari wanda wa annabi Karya, kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu fin nar sai yace kazaka mubtarin ala tijani nan, wanda yawa shehu tijani karya shi ma ya kunu fin nirani shi ma wajen zamansa a wuta ne kaga an daidaita su da annabi sai ce na'udhu billahi minan nirani muna neman tsarin Allah daga wuta wa ma laha jiro min buhutani da abin da ke jawo shigarta na daga kire alhamdulillah jazakallahu khairan malam kadir ka ya ujanka yayi kyau wato ya ishi sunna alfahari komai mu Alhamdulillah la fakhara an gina mu akan hujja kul hatu burhanakum ku gani misali inda rufa rufa muke yi dan uwana ne ya kira ko ban gani ba sai in ce na gani kar in kunya tashi. amma kaga mu daddakewa muke yi saboda ni kaina wannan karatun da nake malam Muhammad ina amfana daga su 'yan uwa masu kira shi yasa ka ga idan sun rubuta abin sun ce akwai abu nake buɗe littafin in gani kuma in yi maza in rubuta in aje saboda bincike daga baya gashi shi ma wannan zan rubuta in aje zan sa shaida Allah ya saka da ah, mun gode hujjanka hujjanka malam Muhammad hujjanka eh, hujjanka mun gode Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya maka Eh, bari mu doki kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da wa sunanka karkar na ke kira Suna na musa sani daga gumi zamfara state malam musa sami allah ya kiyaye mutanen gumi amin ya hayya kam da farko malam muhammad ina maka fatan alkhairi da kuma babban malamin malam lawal allah ya saka muku da alkhairi muna godiya Allah ya yi maka. Amin barakallahu fika. Wallahi tun lokacin da aka fara program ɗin nan wallahi ina so in kira domin ɗaya in ma malam fatan alkhairi saboda na daɗe sosai ina bibiyar karatun malam kuma alhamdulillah muna fa'idanta da abin da malam yake yi Allah ya sa zani na lada. Amin, amin, jazakallahu khairan mun gode. Amin, amin, sai ya safin. Muna godiya don wa Allah ya saka maka da alkhairi. Ah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, dan wa sunanka daga nan ke kira. Malam Muhammad kana magana da Abdul Basir daga Uganda. Ah, gun Ajiya Maryam baban <laughs> Abdulrahman Allah ya kiyaye ku. Amin amin Allah wani da ya kiyaye baki da. To amin. Kuna jin cikin minti eh, daya. Ina mai kasa ne zuwa ga malam. Barakallahu fiku. Amin da ya saka da alkhairi. Malam Allah ya daga gida. Amin. Gwiwa Allah ya wa rayuwa albarka. Amin. Amin. Zakumullahu khairan. Amin. Amin. Zakumullahu khairan. Amin. Amin. Amin. Tare da Allah ya daga rayuwa albarka. Amin. Wala kawai kira mutum da alkhairi in ka san mu lokacin yayi mu kira ma mu jin daɗi. Mun gode. Eh, da Allah waje saka alkhairi amin mun gode da doyi da ake taimaka kuma wallahi Allah saka alkhairi mun gode sosai amin Allah ya karba Allah ya karba Allah an fara da mu waki daya Amin. Amin. Shukran. To mun dauki mutane uku mu dasa aya. Duk nan bai sun nan duka babu nan ban yan tarika babu gowa shek. Mm. <laughs> Ba komai malam. Duka in yi yawa ai ba iya karewa. Gaskiya. To bari mu ji dan na farkon uku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Na'am dan wa ba mu jinka sosai. Assalamu alaikum Malam Muhammad. Wa alaikum assalam Malam Kwalas. Wa rahmatullah. Sunana Abubakar Abdullahi ina kiranka daga nan Kaduna Najeriya. Malam Abubakar Allah ya kiyaye ka da mutanen Kaduna. Da Allah ya kiyaye mutanen Kaduna kuma. Hausan na ya kamata ku yi hakuri. Na ce Allah ya kiyaye ka da mutanen Kaduna wani abu daban na farin nan. Ai ba komai littattafan kuma muna gane ya ballanta na Hausa ka. Oh, wanga ya zo attack. Ya zo attack. An ce kalamu na la ya famu illa alwa. Kun masa kun masa kun masa. Wala Muhammad. To Allah ya Allah saka muku da alkhairi Ubangiji Allah ya sa aljanna makoma. Ya rabu. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan kafa ta jami'ar hujjarka ta kwace ka Isha FM. Yawwa. Yawwa hujjanka hujjanka hujjanka. Eh, eh, hujjanka. wani mutum ba shi da hujja ba wani kama kame. Kar ka zo kai mana kama kame. Yawwa. kagan Kaga Malam Bukadir da ya kawo hujja an nemi ba gani ba. Da ya yi bacci ba shi da ya je nemo wurin. A'a to ai daman ko ka gani kai fice za ka yi ma ka gani za ka iya danna gurin kai domin ka taimaka musu. Gaskiya. Ai kana haka za ka iya. Gaskiya. Ai ka gani to to Ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma muna ya malam fatan alkhairi babban malamu Sheikh Malam Bakar. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara rayuwa albarka. Allah ya sa don Allah yake Allah ya kara ikilasi ya ga wannan. Amin amin amin. To alhamdulillahi Malam Muhammad mu yanzu duk abin da zamu ce kowanne ba za mu faɗa ƴan uwa sun riga sun faɗa saboda haka muna muku fatan alkhairi wannan kadai da take ƙara eh, tumbatsa malama tana shiga duniya ko ina ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa ta Allah ya ƙara ƙarfafa ta ko malamanmu da suke zuwa suke mana karatu a cikin wannan abu muke amfana Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara rayuwarsu albarka to a tashi lafiya malaman Allah ba mu alkhairi Amin mun gode Malam Abubakar Allah ya sa ka bari mu doki na biyu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Malam Muhammad. Malam Kwala Allah ya kiyaye ka sunanka daga nake ke kiran. Uh, Aiman daga New York. O oh, Haiman. Haiman daga New York. Mun kira abu biyu Malam. Haiman daga New York. bronze ko mutanen eh. Bronze. Eh daga Bronze. Ikon Allah. To muna jinka. ka. Abin kira ne mai iya malam fatan alkhairi wallahi muna gaishe shi sosai. Na gode, na gode, jazakumullahu khairan. Eh, kullum kuma kowane sati muna kira muna gaisarwa muna cewa muna isar da sako malam man mu matoyin ka ne muna sauraron karatun ka sosai. Na gode sosai kuma Allah ya kaunace ku dan zatin sa Allah ya haɗa mu a cikin ladan. Hmm. Amin. Isha FM kuma Allah ya masa albarka, Allah ya sa ta sabon shekara na zama gidan TV. Ya sunan shi kaji mutanen New York, kaga mu muna ji ambulance wurin ku. Ah, kaji Eh, ambulance da wanga. Lori motan polisai. Allah ya kiyaye. Eh, amin, amin, amin. Salamu alaikum. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Uh, malam wata ajiya mai suna amira ta ce a haskaka musu hujjan nan ki za ki nemo sabon aiki birin duba ban san ba, dari biyu da nawa. yawa juz'i na uku ɗari biyu da bakwai. Juz'i na uku ɗari biyu da bakwai. Za ta kawo aiki kenan. Eh, dubu eh, ɗari biyu da bakwai a juz'i na uku. Duratul Khalida. To. Yawa juz'i na uku ɗari yawa gashi nan. A to a naku ba haka bane ɗari biyu da bakwai. Sai ka shiga cikin abiyat. Yi gaba tura mu gani. amma kuna ku wani bugu ne darul fikir ne a darul fikir ne yake da wannan lambar amira zaki kawo aiki yawa a darul fikir shine juz'i na uku shafi na ɗari biyu da bakwai duba barin duba littafinmu. eh ka duba idan darul fikir ne to shine adduratul kharida mu je mu gani darul fikir ne a eh, eh. wannan ai ba mu ba a wannan bane a na ɗayan ne darul fikir ne amma ba mujalladul awwal bane eh, sai ka shiga mujalladul thani aljuz'u thalith Sheikh Amira za ta kawo aiki mu kyale ta Allah. To ba wannan juzu'in ba ne ba, akwai juzu'i na biyu to mujalladi na biyu juzu'i na uku. Wancan juzu'i na ɗaya ne. bari mu duba juzu'i na. Eh, juzu'i na biyu. a hmm. mujalladi juzu'i na uku mujalladi na biyu juzu'i na uku mujalladi na biyu Aji Amira, kiyan hankuri lokaci ma ya riga yayi Tunda an gwada ku je ku duba. Eh ni na gani gashi a na har na sa shaida ma. Yawwa tunda malam ya karanta da a bar shi kawai shek. Eh wanda Darul Fiki ko hmm. a jami'ar wai je ki duba Darul Fiki. Eh, mujalladi na biyu ko ko na uku. Mujalladi na biyu juz'i na uku. Shafi na ɗari biyu da bakwai. Kin ji ko? Isa ki je ki duba kin samu hujjan ki bari mu doki bawan Allah ga assalamu alaikum. Wa alaikum salam Muhammad. Na'am kola sunan karkar na ke kira. Eh suna na Bigi Sise mai karama ahlu sunna ne daga Maradi Nijar. To muna eh mutanen Maradi mutane na kenan Allah ya kiyaye. Amma eh, amma ina yi ma malam fata keri. Malam na jin ka insha Allah. Na gode sosai za ku da Shi ne da garan Maradi. Muna jin daɗin gaskiya wannan shiri. Wannan bayan Allah kuma Allah sa su gane. Amin. Ah. Wallahi malam muna zaune da su. Wani malam wallahi daidai da abinci muka ƙara ci sai ka ji ya ce da himma shehu ko da kaza ko ya tashi da kwance wallahi malam. Allah hmm. abin tausayi ne shi yana ganin kamar wasa ne shirka ce karara Allah ya kiyaye. Wallahi wallahi malam da yake su dai wannan abu dai su dake shi wani abu wallahi. Hmm. kuma banda wannan abubuwan sai ake cewa wai mabiya ne a ai ba shehu ne ba yanzu dai wannan ne karatu mallam nuna mu cewa ashe abubuwan nan dai kawai shehu tijani shi ne kirkira ababuwan shi shi ya kirkira magana gaskiya sai dai in waɗannan littattafan ba maganar sa bace idan yanzu wani batijjani ya fito ya ce mana jawahirul ma'ani ba na shehu tijjani bane to shine ba za mu jingina eh, masa ba amma ya jingina wa kansa su ma sun jingina masa to duk abin da muka gani ku a ciki mu in mun ce nasa ne mu muna da hujja muna da madogara shi ya faɗa eh eh gaskiya eh. haka nan in an yadda duk wannan littafin ya kutatul farida da kuma suduratul kharida na almajiransa ne asusi an nazifi da siri mahu na umarul kuti duk in an yadda eh. almajiransa ne to su suke cewa shi ya ce sai dai in ci aka yi ƙarya suka yi masa to sai mu daina faɗa sai mu ce sun eh, masa ƙarya eh haka ne hmm. to Allah sa tashi layama. amin in gode mhm. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. malam. Alaikum Alaikum kira. Sunana Bashir Gwandu daga birnin Kebbi, jihar Kebbi. Malam Bashiru kai da kusa da karshe insha Allah. Zama da kawai da kira ne kawai in gaisuwa da fata alkhairi Allah kuma shi sa wannan abin zani. Amin. Amin mun gode. Jazakallahu khairan Malam Bashir. To masha Allah Allah ya tashi mu lafiya. Muna godiya sosai. Jama'a gabanin mu doki na karshe zimna da sanarwa wanda Isha FM na neman wanda zai taimaka muna wurin kaman wato kan kujera nan muna nema wanda zai zauna kan kujeran shi yasa wanda ke da shawan taimaka muna zai zo mu yi magana mu duba ko zai taimaka mana amma liwaje la liwaje la ba za a biya kowa ba ne ana yin sa eh, na zaman gabatarwa irin yadda kake yi yauwa eh ok eh, gaskiya muna nema wanda za su taimaka muna muna nema alakalli mutane biyu wanda za su mm. taimaka muna shi yasa duk wanda ke da interest me shi sani liwaje la la nuridu minkum jazaa wala shukuran ba ba mm. za yi domin ba za ka yi domin a biya ka bane za ka yi domin za ka yi shi lillahi shi yasa kar wani ya tambaya nawa za biya ko nawa ni ba wani sakamako sakamako ana gansa cikin kabarin mm. Mm. yasa muna muna muna <clears throat> sanar da jama'a wanda ke da shawon yin zai yi muna magana a ta WhatsApp. Insha Allah zai muna magana ta WhatsApp shi mu tattauna insha Allah. Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya. Kwala ah, na ƙarshe, Assalamu alaikum. Kwala ah, ya ka sauka mun doki na ƙarshe, insha Allah. Assalamu alaikum. Kwala bai da network. Ikon Allah. To, tun da ba mu samu, kola ba ka da network bar mu saukar da kai mu dauki wani. To ga, ga na karshe, kai kuma Allah ya sa kana da network. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Don Allah ka kashe na'uranka mu ji ka da kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunan ka daga nake kiran. Sunana Alhassan na kiran daga Togo. Mala Alhassan ka kashe na'urar nan ta kusa da kai. Ina maimaita nan. Suna kashe. Allah ya saka maka da alkhairu. Muna jin ka Mala Alhassan. Ina ma malamin fata alkhairi. Hmm, Barakallahu Mala Allah sa ka da alkhairi Allah ja mana kwananka ba da raka kwazon zuwa muna wannan karatu gaskiya karatun na yana amfani mu sosai sosai. fatan a tashi lafiya insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai ne na karshe insha Allah. Ina ganin mun dasa mun duba mun dasa. a yana kai ne na karshe. Abdul Basim Wood. Dokan wani kuma don Allah. ku yi haƙuri lokaci ya riga ya wuce ba mu soma da sauri ba bawan Allah ikon Allah kai mun bari kana wurin network ka bai da kyau assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad malam afuwa za yi maka shi sa cikin minti da muna jin ka sunan ka daga nake kira sunana suleiman mahmud daga nan eh, da magaram to malam suleiman muna jin ka kan sai yawa kuma na kira ne daga bangaren sunna muna jin ka ya kiyaye ka to amin amin na kira ne malam muhammadu kawai don in jinjina muku kuma in gaida malam na daɗe ina so in kiraya kwana da kwanaki yau ne Allah ya sa kawai na same ku alhamdulillah muna jinjina wa malam muna fatan Allah ya taimaka Allah ya rika amin amin Amin. khairan ya ba mu ikon binta ya kuma mana kara ya ba mu ikon nisan ta amin amin amin shukran Allah kuma ina ina tabbatarwa malam insha Allah wata rana zan kai ziyara Kano halarci karatun al'ulu wal marjan insha Allah ta'ala Allah ya dala kawo ka lafiya amin amin malam amin amin in za ka ka kira ni mutai <laughs> insha Allah <laughs> <laughs> Muna godiya da wa. Muna godiya da wa Allah ya saka da alkhairi. Jama'a nan zamu zo da karshen wato dokan kiran malam gabanin mu sauka ina kara maimaita duk wanda ke so ya taimaka ma Isha FM liwaje la ya je ya muna magana don Allah ya zo ya taimaka mana muna neman mutane biyu waɗanda za su taimaka muna mu gudanar da wanga aiki tare ciki ko su Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya. amma ba wani albashi ba magana albashi eh, shi yasa ku yi hakuri shek nan za mu zo da karshen karatu mu insha Allah barbata lokacin baka minti daya ko minti biyu ka bar mu da kalman ka ko kalmatai na haka cike ko su Allah na'am shek to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum karo na biyu ina kira ga dukkan wani dalibin ilimi alhamdulillah ba alfahari ba duk dalibin sunna za ka samu yana da gwargwadon amana wajen isar da saƙo ta fuskar hujja da dalili, babu ɗungushe, babu cin amana, musamman ta ilimi. To ina kira ga su ma waɗanda suke cewa za su ƙalubalance mu da su ji tsoron Allah su rinƙa bawa ilimi haƙƙinsa. Yanzu duniyar ilimi a kusa take, yana da sauƙi in kai ƙarya a gane ka. Yanzu kamar wannan bawan Allah da yau muka yi magana a kansa, wallahi cikin hikimar ubangiji kafin in yi magana a kansa na samu ƙarairayi da yawa mutane na ilimi da yawa wanda aka ƙure shi a social media misali ya yi wa malam tijjani suburuntun wata ƙarya ya ce bai iya karatun ba ne bai fahimta ba ne bai sani ba ne ya wani keluwa to da yake inda ƙasa ba nan ake gaddamar kokawa ko inda ba inda ba ƙasa na ake gaddamar kokawa sai gashi an ɗauko kilif ɗin ɗan ɗariƙar da ya faɗi maganar da raddin da malam Ahmad Tijjani ya masa da kuma shi ƙaryar da ya yi ta ilimi to haka nan suka zo suka yi wa malam Anas dariya akan cewa ya karanta inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama'a ba su san me ake nufi da yakhsha ba anan sai gashi Shehu Ibrahim da kansa ya karanta da wannan kira'ar inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama'a Allah yana girmama malamai ne kaɗai daga cikin bayansa sha anan ba tsoro ake nufi ba bi ma'ana yujillu wa yu'azzim wa yukrim to kaga wannan kenan sannan yayi wata ƙarya da yawa malam Adam nan ma yace malam Adam ya ce duk malaman tijjaniya fasikai ne zindiƙai ne kaza anan ma sai ya daddatse wasu abubuwa bai da amana ilimi to haka nan ma yanzu ya zo ya mana walan keluwa yayi ƙarya ta ilimi ya ɗauko littafin al'ukudu duriya ya ki ya ɗauko daga farkon fasali domin fasali shi yake nuna me ake tattaunawa a cikinsa taken da mai littafi zai wa topic zai wa fasali to shi yake nuna me manufarsa to sannan ya ɗauko baiti zai yi hujja da shi ko an ce ibn taymiya kaza kaza kaza duk dai kamar yadda bayani ya gabata to gaskiya ina ba su shawara su koma su yi karatun ilimi su san meye hujja me dalili kuma ya ake kafa hujja ya ake kafa dalili ku gane ilimi fa ba tatsuniyoyin ku bane ba ilimi fa ba rera waƙoƙi bane da da girgida kai ilimi karatu ne da sanin makamarsa a nan ne kake sanin abu kaza shine hujja abu kaza baya zama hujja shi yasa ibn al-qayyim yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi kalla wala jahada sifati wa nafyuha hazaran min at-ta'til tashbihi ilimi shine ka san Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce babu ruɗu a ciki ilimi ba a yi masa garaje babu rawar kai babu rawar kafa duk ka gama kara ɗinka da rawar kafa ka cewa ka iya larabci amma baka san matsayin faɗar Allah da matsayin faɗar annabi ba